eh eh cewa an sanya liman ne ya yi koyi da shi ya ce in ya yi sallah a zaune ku yi sallah a zaune ko da ka ɗauka abubakar ya yi sallah a tsaye yan wancan ruwayo da ba karanta su ma akwai ruwayo cikin bukhari da muslim waɗanda suke cewa inna ma ji ilal imamu liyutamma mabi, fa idza salla ka'idan fasallu ko udan kaga wannan zai zanto ƙauli ne sannan yin sallan abubakar shi kuma a tsaye annabi ya tabbatar shi kuma zai zanto fi'ili ne inda jam'i ayyuhuma yuqaddam alqawlu muqaddamun ala fili. da haka abin da ya fi duk lokacin da lima yake zaune to duk ma mu za ta zauna ne dan shine kaulin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawlu huwa fi'luhu fi'luhu ya ga suna sallah a tsaye sai ya masu ishara ya ce su mai zauna ƙaunuhu kuma a cikin bukhari da muslim da muwatsa ya faɗi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza salla jalisan fa sallu ajma'ina kun gane ko su da haka wajen jam'i in abubakar can yayi sallah a tsaye ga kuma wannan ya ce ya sallah a zaune don aka zo za a haɗa hadisan guda biyu tun da haka an sami ikhtilafut a anan da tsaye da zaune dole akwai bambanci to in za ka haɗa hadisan ga ƙa'ida ta usulu tana cewa alƙaunu muqaddamun ala alfi'li inda ta'aru In aka samu ta'aru wanne ne ake gabatarwa nan manzo Allah ce ku yi kaza can kuma sai aka yana yin kaza ko wani ya yi kaza annabi ya tabbatar to in ka samu cin karo wanne ne ya dace ka ɗauka kai ka aiki da shi hmm? ya hana in za a yi bayan gida ko za a yi fitsari a kalli gabas ko a kalli alƙibla abdullahi dan umar sai ya gan shi yana kallon alƙibla da to kai in ka zo wanne za ka yi aiki da shi idan a ce tubul ta fala tastaqbilu ta wala ta tastadbiruha abdullahi dan umar kuma sai ya gan shi gashi yana yana ya juya maka ba baya yana kallon baitu maqdis to in ka zo kai zaka yi aiki wanne zaka dauka to ga bai dace a dauki wannan ruwayar ta wato ruwayar umar ruwayar abbakar da ya ce ka zama kamin inda kake ka tsaya inda kake sai tsaya inda yake ko da ruwa ruwaye sun nuna ya tsaya a tsaye annabi ya zo shi kuma ya tsaya bakar na koyi da shi a tsaye shi manzo Allah yana zaune to ba za a ce a take dukkan waɗancan ruwaye masu yawa waɗanda suka nuna liman yana zaune ku zauna ba mun gane ko kuma da za ku karanta a sharkul mumti ala mustaqni za ku ji bayanai da usaimin yayi masu faɗi waɗanda suke nuna ƙarfin bin liman ku daina marawa duk lokacin da liman ya yi sallah a zaune to kuma a zaune za ku yi sallah yana na a cikin littafin zadul wanda nan ne a shirkul mumti ala zadul mustaqim ka gane da kyau masha Allah mu je mana da suna Allah mai rahama mai jin kai kitabu qasri salati fi safar littafin da zai magana dangane da ƙasirin salati fi safar ƙasarin sallah a halin tafiya babu jam'i bainar salatai ne babin da zai magana dangane da ka haɗa sallah guda biyu fil a halin zaman gida wa safar da halin tafiya kai sallah biyu kai azar da la'asar a haɗe kai magriba da isha a haɗe حدثني حدثني يحيى المالكي عن داوود بن الحسين عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana hadawa tsakanin azhar da la'asar a halin tafiya shi in zai je tabuka sai ya azahar da la'asar shi ba laifi a yi jami'in sallah mu je عن أبي الزبير عامر بن واسلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الركة wato sun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekarar da aka yi yakin tabuka kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yajma'u baina as-subhi wal 'asr sai ma'aikin Allah ya zama yana hada azhar da la'asar wal maghribi wal isha magriba da isha qala ya ce sai ma'aikin Allah ya jinkirta sallah wata rana ya fito ya sallan azhar da la'asar gaba daya sai ya shiga gida ya fito ya sallar magriba da isha gaba daya sai ya ce ya ce gobe da izinin Allah za ku isa asalin tabuka za ku je ruwan tabuka ko wani wani kogi kusa da tabuka da annabi ya ce gobe za mu isa wurin gane ko Allah ya nuna masa kenan cewa gobe za su isa wurin kuma ba za ku karasa wannan kogi na kusa da tabuka ba har sai da hantsi sai rana ta daga man ja'aha fala ya fala yamassu mimma ihashiha duk wanda ya je kai ya taɓi ruwan wannan kogin har sai na zo ko kun ƙarisa wajen wannan kogin kan wani ya taɓi ruwan har sai na zo sai muka je wajen kogin akwai mutane biyu da suka riga ma zuwa to a lokacin da aka je wajen wannan kogin ya korama ce haka rafi ne sai ya zama tafiddu in min ma'in tana fitar da kaɗan ɗan kaɗan ruwanta na ɗan fitowa kaɗan an gane ko idaniyar ruwan na fitowa kaɗan ba yawa ba zai wadaci sabai ba da annabi ya je cimba wannan kogi tana tsatsar da ruwa kaɗan sai ya tambaye su a cikin ku akwai wanda ya taɓi ruwan nan ne akwai wanda da ya zo ya ɗan ɗibi ruwan nan ya sha ko ya ɗibi ruwan ya nagu sai suka ce eh su waɗannan mutane biyu da suka riga zuwa wannan koyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zake su ya faɗa musu duk abin da Allah ya so ya faɗa masu to daga nan sai ya masa umarni shi da kanshi kuma sai ya ce to yanzu kowa ya rika kamfatar ruwa ɗin da hannayensa kaɗan kaɗan suka riga kamfata ruwa da hannayensu kaɗan kaɗan har sai da suka tara a cikin wani bukiti kun gane ko wato ma'aikin Allah ya so ya bayyana da mu'jiza sai ya ce musu duk wanda ya je wajen wannan ƴan koramar kai ya tafi ruwa ya kira to ɗan su mutane guda biyu sun ce munafukai ne sai suka je suka yi gaggawa annabi ya cika a taɓa sai suka je suka fara ɗiban ruwan taban da suka yi ma ruwan sai ruwan ya fara janyewa sai zama kaɗan kaɗan yake daga daga ramin ruwan annabi ya zo ya ga yana fitowa kaɗan sai tabbatar da cewa an taɓa kun gane ko ce sai ce lalle an taɓa to bayan ya gama yin ma waɗannan mutane guda biyun wanda wasu malamai sun ce munafukai ne ya gama wasu faɗa to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce wa sahabbai kowa ya sa hannun shi ya tari wannan kaɗan daga kaɗan ɗin kaɗan ɗan nan da yake daga kowa rika tarawa to da kowa ya tara sai ya zuba a wani bokiti ko kowa tara sai ya zuba a wani bokiti kun ne ko shine hatta ba a fi shay'in ana tara shi ana tara shi da ruwan ya dan taro a wani abu to da ruwan ya kai ya dan tare da yawa kaɗan yadda zai yi su ma'aikin Allah ya wanke fuska sai ya ɗibi ruwan wanda ya taron abokin sai wanke fuskar shi da ya wanke hannayensa sai ya mayar da hannayen nasa a cikin wato sun ma'adahu na ruwan da ya zuba a bokiti da annabi ya wanke fuskar shi ya wanke hannun shi to sai ya ɗauka daga bokitin sai ya mayar a cikin wannan ƴan korama ɗin kun gane ko ƴan koraman da ruwan ke tsatsowa kaɗan kaɗan to sai annabi ya mayar da ruwan ciki mhm. amma sai ko ruwa ya zo ko ina idaniyar ruwa suka shiga ɗuɗɗun ruwa ful mutane suka da dabbobi sai ma'aikin Allah ya ce lokaci ya kusa ya kai mu'azu rayuwa taimaka tsawo ka nan gaba duka ya zama manyan gonakai nan zai zama Allahu akbar ya korama ce ya kankanuwa take ɗan tara ruwa haka Nabi sun sarma ya ce wa sahabbai in kun je wajen wannan kogon wannan ya koramar kar ku yadda ku taɓi ruwanta suka ce to wasu munafukai guda biyu sai suka yi gaba suna zuwa sosai suka taɓa ruwan da yake fitowa daga cikin wannan ya korama sai ya janye ya rika fitowa kaɗan kaɗan Nabi da ya ga haka ya musu faɗa da ya gama faɗa ɗan kun gane ko bayan hadda zagin su wannan munafukai da bayan ya kammala wannan so sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa sahabbai kowa ya ci ruwan nan kadan cikin ruwan da yake tsatsowa sai aka tara a wani bokiti ko wani ƙwarya ko wani mazubi kaman babu sai wanke fuska shi da hannayensa kun gane ko irin ruwa tare a babu ka wanke fuska ka wanke hannayenka ruwan da yake a fuskar ma'aikin Allah ya koma baho ko bokiti ko wani abin tara ruwa ya kwan koma ya kwanta sai annabi ya ɗauki bokitin sai ya watsa a cikin wannan ƙoramar. kun gane ko da wannan ruwan musta'mal wanda ya aiki da shi wanke fuskar shi da hannayensa zuba ruwan ke da wuya sai ruwa shi tsatsa ruwa kafin haka kogin ya cika kafin haka mutane sun yi alula sun yi biya bukatunsu sai ma'aikin Allah ya ce mu'azu dan jabal kindin kiris lokaci ya kusa shine yushaku fi'ili na cikin af'al muqaraba lokaci na dab kun gane ko lokaci ya kusa aka cimma duk wurin nan yan daga nan wurin har an magaji misali kun gane ko wurin nan gaba ɗaya zai zama fadama zai zama lambu wurin nan yanzu yana nan ya zama lambu ko ina zama ujiza ce ta nabi har yanzu lambu ne ana noma wa ɗan kankari ba gane ko har yanzu ana ce ma wurin hadikatun nabi hadikatun nabi lambun manzan Allah sarkaba domin shi ne da ya zo tafki ne ɗan ƙanƙanwa rijiya ta ƙanƙanwa ana kai ziyara a kwanan gobe amma da ya wannan mu'jiza ya zuba ya ce to lokaci ya kusa sakamakon wannan abin da ya faru duk yankin nan sai ya zama ya zama da guruwa na kai ko ina kun gane ko kaga wannan yana nuna mu'jizar annabi cewa Allah ne ya aiko shi buje hmm. hmm. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance in yana gaggawan tafiya. Yakan haɗa tsakanin magriba da isha. kun gane ko kun gane ko ba gane ban ƙara bayani eh ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya kasance idza ajala bihi sayru in tafiya ta kama shi ta gaggawa ya jima'u bainal maghrib wal isha sai haɗa magriban shi da isha a farkon lokacin sallar magriba ko kuma ya jinkirta sai karken lokacin sallar isha da ya halatta ko kai jam'u taqdim ko kuma kai a kai duk akwai shi kun ga ne ko mu tafi mu je عن عبد الله بن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا Nabi sallallahu alaihi wa wa sallam yayi sallan azhar da la'asar duk a gaba ɗaya ya haɗa su da magriba da isha duka ba jin tsoro ba komi ba ruwan sama ba tsoro ba sanyi ba komi kare yanzu kawai a yau din da muka so yanzu sai mu haɗa a zahar in muka je wajen ci abinci wajen karfe ɗaya din nan kun gane ko to muka so sai mu a zahar da la'asar din shi ke ita ba ba ta karatun mu habbiyar mu mun riga mun yi a za a mun yi la'asar da mu ba komi ko ba wani ne kun gane da aka tambaya za ta abbas kawai yace ara da Allah ya harrija ummatu yana so ne ya nuna ma su addinin namu ba haraji ne haraji shi ba wahala asalin haraji shine taron kaya a larabci in ka ji an ce alharaju shine sulkufin kaya yake ce ma haraji kaya ya dinke ko ta ko'ina ka san kashi kuda ciki <laughs> kai isi eh haro ba ce da Abdullahi dan Umar ya kasance Allah ta'ala ya kara masa yarda Ala malikun baka faɗi maganar maliku ba ya ce zalika kana fi matsari shi ya zaɗa abbas ya ce ba wani ruwan sama ba komi ba tafiya ba wani abu wata ruwa ce ba ruwan sama maliku ya ce kai da ruwan sama a gada kawai a haɗa zalla kun gane inda ka abu da shi yasa a malikiya ba ka haɗa sallah kawai sai da wani ilimi kun gane ko amma sauran mazahibu sun ɗauki zahirin hadisi suna aiki da shi muke أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء Abdullahi Ɗan Umar ya kasance in ya tattara gwamnoni tsakanin magrib da Isha, kun gane ko a lokacin ana ruwan sama sai su talla jam'i da sun ana taron gwamnoni al'umara su ne suwa al'amiru shine gwamna al'umara gwamnoni to ana taron su a matsayin shi na babban malami in ya tara tsakanin maghrib da isha to aka hada sallah ne a ci gaba da mitin wannan yana nuna maka haka tashi za a yi taro ana mitin to ba laifi ba ne a hada sallah kun gane ko shine ana taro na gwamnoni to ba gwamnoni kawai ba duk wani mitin da za a yi da ya shafi addini ko wani abu ko taron karatu irin wannan za ku iya haɗa magriba da isha a da la'asar na ya ce shin ana haɗawa shi shin salim ɗan abdullahi ɗan umar In ga kun san shi aiko sanadiyarsa ne hajjaji ya kashe abdullahi ɗan umar sanadiyar salim ya je ya faɗa masa gaskiya lokaci hajjaji shine amirul hajji sai ya je ya yi sallama shiru shiru a jaji bai fito a tafakin hajji ba kai ruwa za a kunna to kawa kunna kun gane ko wato shiru shiru a salim bai tafi me a hajjaju bai fito an ji yaki hajji ba har ɗagawa rana sai salim ya leka ta wundan hajjaju ya ce ya amiral mu'minina ya shugaban mummunai ka fito a tafi aikin hajji lokaci na tafiya ka ji tsoron Allah ka fito a je aikin hajji shi ne sai ya tambayi fadawan shi waye wancan ja ka ce salim ne dan abdu'a dan umar ni zai ce in ji tsoron Allah ya ce a je a kira mashi uban shi aka je aka kira abdu'a dan umar kai ne ka ce ka turo ɗanka ya zo ya ce in ji tsoron Allah ya ce a ba ni ba ne ba abin da ya yi daidai ne daidai ne zai ce ka ji tsoron Allah ba laifi yaran nan nawa yi ba sai ce to haka za ka ce e to je ka to aikin hajjin da ba a je a ranar ba kenan ya ce ko ya koma gida an fasa tafiya to sai ya sa abdullahi umar ya koma gida ya je ya shiga ɗakinsa da daddare sai ya sa waɗansu magabta wasu fadawa shi suke sa haka kofar ɗakin abdullahi umar suka je suka haka sai suka sa kibiyoyi masu dafi abdullahi dan umar ya zo zai fito ya je sallar asubahi sai ya fa kafarsa ta farko da ya yi a waje bayan ya bude kofa bai san akwai kibiya ba sai ya sa a cikin wannan kibiya ina sa sai ya taka ya ba da nauyi sai ta huda kafarsa ta fasa masa kafa sai dafin ya shiga jikin shi ta ko ɗaya biyu sai ya faɗi kenan sai ya mutu abdullahi dan umar kun gane ko jaji ne yusuf saka shi ya kashe mana abdullahi dan umar waye na ya ta hajjaji ya kashe abdullahi bin zubair tun daga ne masa wata muguwa addu'a wannan yana cikin buhari babu makasali abdullahi bin umar muje yawa da Allah haka manta wannan ziyara da kace yana cikin buhari in an tashi zai ku nuna mu wanda karin da ya zo da cewa shi ya yawa shi wannan yana ta a shin ana haɗawa tsakanin sallar azahar da la'asar kun gane ko aka ce salim da abdullahi da umar aka ce ana haɗa tsakanin azahar da la'asar a tafiya ya ce kwarai ana haɗawa ba laifi a haɗa

sai ya haɗa azar da la'asar ko a farkon lokacin azar ko kuma a ainihin ƙarshen lokacin la'asar ko jam'u taqdim ko jam'ul mai ta akhir waje in yana so ya tafiya dare gaba daya sai ya haɗa tsakanin maghrib da isha gane ko to haka mun gama nan ma ba ku ji san usuri da malikiya suke kawo ba wadda an ce jam'u suri a zo ƙarken wato ƙarƙen lokacin azahar farkon lokacin la'asar kun gane ne ko mm. sai a hada sai ke ce ma jam'u wasu. abinda ma gani ana akwai jam'u ta kadim akwai jan wuta kai muje babin da zai magana dangane da kasurin salati fi safari mutum ya kasarin sallah a halin tafiya ya yi sallah mai harka a hudu ya mai da حدثني يحيى عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن yace mu mun samu sallar tsoro da sallar zaman gida duka mun same su a Qur'ani an faɗi sallar zaman gida an faɗi sallar da za a yi halin tsoro lokacin yaki amma mu ba mu samu sallar tafiya ba mu samu sallar tafiya ba cikin alkur'ani sai abu da umar ya ce ya kai dan dan uwana Allah ta'ala ya ko mana annabi Muhammad mu muna jahilai ba mu san komai ba kawai mu a yanzu muna muna yi da inda ba ga yanayi yanzu misali ya zo yana na cewa faga a cikin alkur'ani mummu alaran momi in ji shi in gane ko wato abdullahi ibn umar shine ya ce ya aba abdulrahman yana tambayan wa ko kuma an rajule a ko min ali khalid ibn da annabu ala abdullahi dan umar wani mutum cikin ali khalid ibn usayd khalid ibn usayd ya ce wa abdullahi umar ya kai abu abdurrahman a ce ana ma'aza dan umar alkuriya da mai a ce abu abdurrahman ko ya ce mun samu sallar tsoro cikin alkur'ani a wata sura hmm? da suratun nisa'i an samu sallar tsoro an gane ko fa idza kum tafihim fa aqamta lakum as-salat fal taqum ta'ifatun minhum ma'aka to ga an samu sallar mai kuma ce mun samu ayoyi da yawa ga zanen kan sallar zaman gida to amma a sallar tafiya mun gane ko sai ce ba mu samu ba a cikin alkur'ani kaga saboda ya ma ya nuna mashi karfin da in ba haka ba akwai ayar kasar alkur'ani ko babu inda Allah ya ce mi in Fàlẹ́sà àlẹ́kùn jù láàrùn an tó kú ṣúrú, inú hìfún ayẹ̀bì náà kúmù lè dínà kàfà. an tó kú ṣúrú mi na gari kò kú yí kásarùn sálà, inú hìfún ayẹ̀bì náà kúmù lè In kuna jin tsoron kan kàfà rẹ̀ sí Wannan in hìfún ayẹ̀bì náà kúmù lè dínà kàfà, wàhálà jà má kàrájà gàlè ko kawai wato haraja makharajal galib fala mafhuma an kalli mafi yawancin tafiye-tafiye a lokacin duk tafiyan da sabai za su yi ka cimma mafi yawancin tafiya suna jin tsoron kafirai to shi yasa aka ce ba laifi gare ku ku yi kasarun sallah sallah mai raka a hudu kuma da ta biyu in khiftum in kuna jin tsoro nan ba in shaddiya ba ce ka ce ko a yanzu dan daga nan wurin na je kaduna to wa nake jin tsoro ina hal hal akhafu hal nakhafu an yaftina alladina kafaru to kai ka ce ai ba wannan da haka sai ka ce ba za mu yi kasurin sallah ba a nan kharaja makharajal galib bala mafhuma lahu an kalli mafi yawancin tafiye-tafiyen su na wancan lokaci suna jin tsoron me Eh? suna jin tsoron wato kai hari da kafirai sai aya ta sauka a haka amma ko ba a jin tsoron kafiran za a yi kasan an kalli me yake faruwa mafi yawanci a lokacin tafiye-tafiyen safai filgalib ba ta in sahabi zai yi tafiya goma to tafiya takwas cikin goma ba zai yi face sai yana fargaban abokin gaba a kawo shi yasa Allah ce in kun yi tafiya kuna jin tsoron kafire su kawo maku hari ba laifi ku yi kasar to amma ko da ba kwa jin tsoron za ku yi kasar wancan an kalli galibin abin da ke faruwa ne sai aka saukar da shi a haka kun gane kai da kaji Allah na cewa wala tukrihu alin alal Gali? in aradna tahassunan kar ku matsawa yan matan ku bayi bayin yan mata kun gane ko kar ku matsa musu su yi zina kar ku tilasta musu su zina in su suna so su kame in ka lura waccan nan baiwa tana so ta kame to kai kakai furusin ɗinta kakan matsa mata ka ce sai ta yi zina in su bayan suna so su kame to za abin tambaya ita kanta ballaga za ce ba ita ma ba ta so ta kama to nan za ka yi matsa mata kenan ya ce a wannan in wato wala taqulu fatiyatukum alim in aranna sunan in aranna sunan kharaja ma kharaja al-ghalib ma mafhum lau. mafi yawancin bayan da aka yi tilasta masu zina a wancan lokaci za a gaba su su tilasta masu ake mafi yawancin su to sai Allah ya ce ku daina tilasta bayan ku zina bayan suna so su kame shine in khiftum in suna so su kame ba za ka rika cewa yana da maqumul mukhalafa ba kun gane maqumul mukhalafa maqumul mukhalafa in na ce in khiftum kuma alladhina kafar. in kuna jin tsoron ka kafire su fitide ku me maqumul mukhalafa na in khiftum akasin tsoron kenan in aranna tahassunan in suna so su kame maqumul mukhalafa din shi in ba su so su kame to a irin wannan ba maqumul mukhalafa kun gane akwai abin da kamar yadda Allah ya ce walaysa Allah bi wa ma kana Allah bi sallamin lil abid Allah ba mai yawan zalunci ne ba ga bayi nan ba shi da makomar mukhalafa don makomar mukhalafa tun shi in ka ce Allah ba mai yawan zalunci ne ba to kaɗan mai ɗanyi ɗan kaɗan ke makomar halafa. a to ba shi da mai ba makomar mukhalafa kama azumi ne yanzu an ce man sama ramadana wanda ya azumin watan ramadan sun ma atba'ahu bi sittin min shawwal sai guda shida a watan shawar. kana ka siyamin dahar in kai azumin watan ramadan sannan kai shida to nan in akwai mafhumul mukhalafa sai a ce kenan wanda bai yi azumin mai ramadan din ba ka ko to kun gane kenan sai a ce mai wanda bai yi azumin ramadan ba ba zai yi su shawul ba ke tunda ya ce man sama ramadan wanda ya azumin ramadan sannan sun a kun ne da kyau don ba ka ce a a haraja makharajal ghalib fala mafhuma lahu mafi yawancin jama'a suna azumin ramadan ko ba sa yi majority da yake ramadan majority su ki koko ya mai yake majority suna yi ko to shi yasa aka ce man sama ramadan amma ko baka yi azumin ramadan ba za ka iya sitti shawwal ko da ka sha wasu ko ji a guji ba irin waɗannan bayanan za mu yi ba na eh eh na Aisha ta ce asali an fardanta sallah ba raka'a biyu ce duk salloli gaba ɗaya tsakoyinsu guda bibi ne a asali banda magriba da? a halin zaman gida da halin tafiya asali sallah raka biyu ce to sai aka tabbatar da sallar tafiya a matsayin a asalin ta raka biyu sai aka ƙara a sallar zaman gida kun gane kawusan ashe ta sallar raka bibi ma ita ce asali asali da sallan zaman gida da sallan tafiya da raka nawa nawa ake to sai aka yi wa ta zaman gida ƙarin biyu ta tafiya aka bar ta yadda take kenan mutumin duk da ya je halin tafiya kuma ya je ya raka a hudu to wannan ya ƙara wa Allah kawai ka ce mashi ma in ya zo na zaman gida ya shida duk ya suke domin asalin sallah da na gidan da na tafiya raka nawa nawa ne sai aka yi wata gida ƙarin biyu aka yi aka bar ta tafiya a yadda take to mutumin da ya ƙara ta tafiya raka abi ya zo ya ƙara ta gida raka abi ma ba ku gane hausan ba ko mu je me ya mafi tsananin lokacin da haga mahaifinka ya jinkirta sallar magariba a halin tafiya sai salim ya ce akwai wata rana da rana ta fada muku muna wani wuri ana ce mai za ta shi sai ma'aikin Allah sai ya sallar magariba, sai muka wato ya sallar magariba a wani wuri da ake ce muke akai mhm. babin da zai magana dangane da inda ya wajaba a yi kasarun sallah Eh. Eh. wato anan ana so a faɗa maku irin tsawon tafiyan da ake wa ƙasar ɗin ne da kwanaki da sauransu sai ce abdullahi dan umar ya kasance in ya fita aikin hajji ko umra to da zaran ya je zulkulefa zulkulefa bayan garin madina daga nan ne ake ɗaukan haramin aikin hajji ko Ku daga nan yake fara kasar kun gane ko to ne da aka auna sai a ga ya kai mil 48 ne su suka dauko suka a maliki ake cewa sai ya kai mil na muje hmm. hmm. hmm. wato salim dan abdullahi dan umar shi kuma ya zo daga abin dan umar mahaifin shi annahu shi abin dan umar rakiba ila limel ya hau abin hawa zai je wani gari sunan Shirimu, sai ya kasaru a wannan tafiyar tashi daga madina zuwa rimu ma maliku ya ce to mun auna mun ga burji hudu ne kwatan ya kusa burji hudu to burji hudu kuma shine mil arba'in da takwas an gane ko to duk da shi ne daga gamuwar ɗan malaman malikiya suka rada suka ce sai ya kai mil arba'in da takwas ake fara kaso. Kuje. أن عن الظالم عن الظالم بن Abdullahi ɗan hmm. hmm. Umar ya hau abin hawa zai tafi wani gari sunan shi Zatun Nusubi. <laughs> Zatun Nusubi ya yi kama da wani gari da muke da shi nan tukus. sunan garin tubus wani ƙauye ne to shi ma wannan gaga zatun nusubi ma'abocin wahala annusu ai gani gajiya da wahala to sunan garin ke sai ya yi kasarin sallah a wannan tafiya maliku ya ce tsakanin zatun nusubi da madina burji hudu ne burji hudu na ce muku shi ne na Abta ɗan Umar yana zuwa Khaibara sai ya ƙasar daga Madina zuwa Khaibar. Abdullahi ɗan Umar yakan yi ƙasarun sallah na yini ɗaya cikakke a halin tafiya. وحدثني عن مالك عن نافع مع ابن ya kasance yana yin tafiya tare da abdullahi dan umar na kwatankwacin alfarid farid shi ma tafiya ce doguwa an gajan ce farid tafiya doguwa za ga a yana ana cewa sundukul farid an gaji akwatin da za ka zo ka ije takardanka in za dan a ɗauka a maka doguwar tafiya da ita Shi ne irin wannan face office office da muke da su su ne sundukul barid barid nau'i ne na tafiya shi ma dai za kaga arba'u amdadin gane wato arba'u gurdin mil arba'in da takwas so baridi ɗaya shi ma kwacin mil arba'in da takwas shi ne baridi ɗaya to baya yin kasaru gane ko wana akwai lokacin da yakan yi tafiya ɗin in har bai cika kamar mil 48 ɗin daidai wato bayan ƙasar kun gane ko mu je hmm. hmm. yana yin ƙasarin sallah a irin tafiya tsakanin makka da ta'if da irin misalin tsakanin makka da wani gari Usman. da irin tafiya tsakanin makka da judda maluku ya ce duk wannan in ka je kwatanta za a ga uh, mil 48 ne burdi hudu ne ni a wurina wannan shine na fi so a yi kasar sallah jumaliku ya ce ka sai tafiya ya kai mil nawa wato wanda yake son ya tafiya ba zai yi kasarin sallah ba sai ya fita daga gidajen ƙauyensu gaba ɗaya kuma ba zai cika sallah ba in ya riga ya fita in zai dawo har sai ya fara shigo farko farkon gidajen su ko ya kusa shigowa baban yadda matafiyi zai rika yin sallah matukar bai yi ninyan zama ba shi shine ninya man a ka kaza wanda ya ninyan kaza kun gane ko in bai yi ninyan zama ba shine malam jima maksan in bai yi ninyan ne

ko da zan kai kwana goma sha biyu a garin in dai ba ninyan zama nake ba wani abu ne yake ta zaunar da ni ina sa ran zan tafi gobe zan tafi jibi ko zan kai kwana sha biyu zan ta yin kusur kwanan shi goma abu da umar yana kasar a makka sai dai in ya bi liman ne in ya bi liman to a nan kan sai ya rika yin sallah da sallar liman babin da zai magana dangane da sallar liman in yayi niyan ya zauna a gari hmm. hmm. hmm. duk wanda ya niyan zama na kwana hudu alhalin matafi ne ya cika sallar shi ma maliku ya ce wannan shi ne mafi kyawun abin da nake an taɓa yi ma maliku dangane da sallan ɗan gidan yari wanda aka kama ta ce zai yi sallah irin sallah da yan gidan yaron nan da za su rika yin sallah al'asir ne kamamman yaki da kuma wanda aka kama a gidan ya biya shi da ciki amma asalin asir shine min me an gane mai jami'in sa asra kullu man fi aydikum min al asra mufradin shi shine me asir kama man yaki guda da asra ba kawamin su da yawa kun gane ko to a yan gidan da sun shiga ciki ya suke ake sallah ce za su yi sallah ne irin sallar mai zaman gida sai dai faɗin kamammun yaƙi din nan ba a garin su a kama shi aka kama shi ba an kama shi ne a halin tafiya babin da zai magana dangane da sallar matafi in liman ne kun gane ko ko kuma yana bayan liman matafi in liman ne ko kuma yana bayan wa yana bayan liman

وحدثني عن مالك عن سيد بن عن ابي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر Aga ɗan Umar ya kasance na sallah bayan liman da zai fi na wani. Amina yakan yi raka a hudu. In shi zai yi sai ya raka a biyu. Kenan duk a malikiya suna a cikin watsa in kana ta halin tafiya ko dai ka bi jami'i ko kuma in ka bi jami'i me za ka yi ka sallah za ka amma kai ne fa sai kai kasar ko ko yanzu yan makaranta kana Kano in ka bi jami'i sai ka sai ka cika in kuma kai kai ne sai kai kasar in gane ko je Yeah. Abdullahi dan Umar ya zo yana gaishe da Abdullahi dan Safwan shine ya udu yana gaishe shi ba shi da lafiya. An gane ko? Ba ya udu yana dawa da shi ba. Ya udu yana me? Sai ya mana sallah raka'a biyu. Ya ya miƙe abin shi. Sai muka miƙe muka cika wasu, wannan yana nuna in kana da iko kai ka abin girmamawa ne wajen wasu jama'a da kaje wajen su. sai suka sa ka a gaba kai musu limanci sai kai raka a su kuma su cika wa kawanan su dai babin sallar nafula da yini da kuma sallar nafula da daddare da yin sallah akan dabba عن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي مع ya kasance baya yin wata sallah ta da sallar ba ta da sallar farilla in a halin tafiya ne baya nafila baya nafila kafin wata sallah ta farilla ko bayan wata sallah ta farilla kuma yana ganin ta farilla ma fa an rage mashi to ina ko ya je na kinkima wa kai wani abu in kaga yayi nafila idan tsakar dare ki Abdullahi dan Umar muje in tsakar dare ne sai ya kiyamun laili to yakan yi sallah a ƙasa ba a kan abin hawa ba sannan ma kan yi a kan abin hawa duk inda ka fuskance shi to ga dan Umar a halin tafiya bai na fulfuli me kawai yake yi banda farilla sai ya kiyamun laili وأبا بكر وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون to waɗannan sun kasance suna sallar nafila a halin tafiya su kuma qala yahya hmm. wasu ila malik an nafila an tambayi ma maliku dangane da yin nafila a halin tafiya Ya ce ba laifi a yaka. a yi da daddare ko da rana labari ya ce ni cewa wasu cikin masu ilimi suna yin haka wato Abdullahi dan Umar kana ya rabna ku ya kasance na kallon ɗansa Ubaidullah ibn Abdullahi Ubaidullahi dan Abdullahi ya sa mai sunan wanshi kenan ko ubaidullahi bin umar shi ma yana da ubaidullahi bin abdullahi bin umar ya sa mai sunan wai shi ya tanaffalu fi safar yana yin nafila a halin tafiya ba a musa mashi ba a ce mashi abda dan umar zuwa da ubaidullahi yana haka a gaban baban shi baban bai taba hana shi وحدثني عن مالك عن حمد بن يحيى الغازي عن عبد القباد سيد بن يسار عن عبد Abdullahi bin عمر na ga annabi yana sallah kan jaki ya fuskanci haiba zai tafi haiba وحدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته da Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana sallah akan dabbar shi halin tafiya duk inda dabban sai da shi قال عبد الله بن دينار قال عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار يجي وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك عبد الله بن عمر وحدثني عن مالك عن a hali wa huwa ya sabi ala kibari ko fi halin tafiya yana sallah kan jaki ya fuskanci wani wurin da ba da kibla ba yana ruku yana sujuda amma da nuni ba wai yana ɗora goshi ke kan wani abu ba imani ne an ce imani sai dan duka kadan asfas ya yi ruku ya ƙara duka sai asfas ya yi sujuda babu salatu babin da zai magana dangane da sallan walha مولى عقيل بن ابي ثالث ta ba labari lalle annabi sallallahu alaihi ya salla a shekaran da aka bude garin makka ya yi salla raka'a takwas yana lullube ya lullube jikin shi da wani tufa kwara daya abu murra yantaccen ba a kilub ne a bi ya ba ci labari annahu sami abun muhani ya ji un muhani yar abu talib tana cewa na je wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekarar da aka bude garin makka sai na cin mashi yana wanka fatima yarsa yar ma'aikin allah ta suruhu bi saubin ta kwance wani zani ta ɗauri haka ke mashi sutura ta kare shi daga kallon mutane sai neman ma'aikin Allah sallama shi kuma yana wannan bayi da Fatima ta ɗan jami'in shi yaka yana wanka sai ma'aikin Allah ya ce wa sai ce wata nan sai na ce ni ne buwa ni yar uwarka yar Abu Talib ma'aikin Allah ya ce ma dalla da zuwan buwa ni. da ya kare wankan ya miƙe sallah raka'a takwas ya lullaba da wani tufa ɗaya sai ya sallame daga sallar na ce yawa aikin Allah ɗan uwana wato alibin bin tsalibin Ya yariya cewa wasu ya yaƙi wani mutum shine katilin rajulan ya ce sai ya kashe wani mutum wanda wannan mutum arne ne a jartu na riga na bashi kariya mun gane ne shine jabtu wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajru hatta a kalam Allah na riga na bashi kariya al-muslimuna takafa ajma'ukum yas'a bi dhimmatihim Ya yace to tace na riga na bashi kariya amma Ali ya ce ni ban san wannan ba tunda ba mumuni bane sai na bille mushi wuya kake kai kaga ta umma ni dan faye shi sai Allah ya bille mushi wuya na'am sai ta ce wanda na ba kariyan kuma wane ne dan gobaira wasu ce shine ja'adatu bin hubaira sunan shi me ja'adatu ja'adatu bin hubaira ta shine ta bashi kariya suka ce aliyu ya ce sai ya kashe shi ma'aikin Allah yana daga bandaki sai rika cewa mun ba tu wanda kika ba kariya yake ummu hani ummu hani ta ce wannan ya faru ne da hantsi حدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالت وتزور عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تتي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ta ce ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana sallah ta nafilar warha ba tun da rike ya isha ɗan da rike ni wata magana a annabi yana yin wani wala ba sai dai ni ina yin wannan nan nafila domin so da dama shine wa in anan so da dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan yi wani aiki ya bashi. kuma bai na son wannan aikin amma ba zai yi ba خشية أن يعمل به الناس kar jama'a su zo su kwaikwaye shi su fara yi sai Allah ya farlanta musu da wai bakaran jajiya sai annabi ya bari shi dan ka a zo a farlanta وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات. عائشة تكفر كما سلم ولها ركعة تقوس. سيدتي. مشير لي أبوايا da za a tayar da iyaye na na da ubana da abubakar da umu da umu ruman ba su ne iyayen aisha ba to ya za a dawo da su duniya a yau to da ba za su bar waɗannan sallan wala haɗin ba da sai su rika yi zan sa su rika babin da zai magana dangane da duk wani abu da ya shafi sallan walha nafilan nan ta walha su buha ita ce nafila to babin da zai magana dangane da duk wani abu da ya shafi anything related wannan sallan wal hadin da wannan babin zai magana a kai shi eh hmm. Hmm. kakansa mulaika ta kira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan abinci sai ya ci wannan abincin to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ku miƙe in maku sallah bayan annabi ya je ya gama cin walima a gidanta ana ta ce suka yawwa sai na miƙe na je wajen wani tabarma namu ya yi bakin kirin saboda an daɗe da shimfiɗa shi a wurin ba a rade ba sai na ya ba mashi ruwa na ɗan daddace shi haka na kakkoye sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya miƙe a kansa da ni da wani yaro maraya sai muka zauna a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan muka tsaya amma ita tsohuwan gidan kun gane ita cewa kenan mulaika ita kuma ita tsaya a bayan mu sai ma ake Allah ya mana raka biyu ya kare wannan an nuna maka yadda ake jami'in maza da abin ga mata lima a gaba maza ko nawa ne a baya sai mace ko ɗaya ko sama da haka su ne a can ba man muje ya ce na shiga wajen kuma ɗan hatsa mai bilhajira eh yauwa na da rana haka mu je sai na cin masa da wannan garjin rana ko ka ce da hantsi yadda kowa zai gane kun gane ko na shiga wajensa da hantsi sai na cin masa yusabbihu yana mai yana nafila mu je sai na tsaya a bayansa sai ya jawo ni sai da ya sa ni a setinsa ni da na tsaya a bayansa ne haka sai jawo ne yasa na daura da shi amma a bangaren shi na dama dani na tsaya a bayansa in wani kamo ne ya jawo ne ya sa ni titinsa a bangaren sa na me a nuna maka da ake jami'in mutum muje na'am na'am to falamma da'a yarfa lokacin da wani mutum sunan shi yarfa an gane ko cikakken sunan shi shine hajib hajib wato yarba fadin nan shine hajib umar an ce hajib mai gadon umar ke wanda umar yana abin nan matsayin shi na na na halifa su shi ke tsaye a bayan umar kun gane ko sunansa yarba sunansa me sunan sa ke je ka samu wani yaron da ma eh kai wani yaro da baban shi ya sa mai suna du'a ko kaga da ya zo wajen umar ya kawo karan uban ya kawo karan shi wajen umar ya ce ga dana nan ya san gari mai sun biyayya da aka kira Dan ya ce to shi ma Dan yana da haƙƙi akan baban shi ya ce yana da shi ya to me haƙƙin sai ya zaɓan masa uwa kyauta masa suna ya karanta da shi Qur'ani yace to baba na bi ko dai cikin wannan fa inna ummi zindiyatun kana li mutisi me zindiya eh zindiya baka karo ke karo kuma baka baka fata kuma karo ita ce zindiya sannan suna na wasan ma ne ju'al ju'al na da ma'ana biyu ko ju'al daga ji'ala kun san ji'ala ko kazan karfi a ce a zo a yi wani gasa duk wanda ya ci ya ɗauka to abinda ake ɗaukan sunan shi ne kofi ki ake sawa sunan sa me ƙarfafa ƙofofin na wala sunan sa me ju'al a wuri ɗaya kuma ana akwai na ɓeɓeren na mai dogon jaba jaba sunan sa ju'al sai ce sai za mun suna jaba an gane ko ya ga kyau kyauta mai suna ba a takaice nan su da ya ce falan ma da a yarba lokacin da yarba ya zo an gane ko shine mai gadon umar na ce muku ta akhartu ni sai na ja baya fa safafna wara'ahu sai muka yi sauda bayan umar a da an gane a da suna jere ne haka da shi da umar jiwa na abdullahi bin umar abdullahi bin utba ya ce suna jere da umar haka can sai ga yarfa ya zo da yarfa ya zo sai tsaya bayan lise na baya shi ne ta akan sai muka haɗu biyu sai muka faru duk wannan yana koya maka ne sirrin ibada don ka karɓe da ka yanzu lokacin dama da an san wannan so da yawa sai in kana kufi wani zo a bayan kirin baya ba mu sai baya ji jiya in gani ka zauna dalili daga salaf kan cewa ma mu ne ke baya ba sai mun samu dalili daga salaf kan cewa ne ban da yake ba ka ba sai mu wannan ba gane ba duk sanda muka zo ni da kai muna sallah mu to in wani ya zo ni ne zan yi gaba ni liman ko ko kai ne za ka yi baya ba ni da waɗancan ba yanzu dai mun ji daga daga magabatanmu kun gane ko mu je eh to kaga dan ka san karatun ai tun farko za ka yi tsaya ka yi tsarin da za ku tsaya inda yake in wani ya zo mun zai iya waye mai ke baya kun gane ko mu a guje babin da zai tsananta magana dangane da wani mutum kawai zai wuce gaban wani mai sallah ƙwarai ƙwarai eh eh eh in ɗayan ku yana sallah to kai ya ba wani ya zai wuce gabansa ya an ya ingije shi gwargwado yadda zai iya in ya ci ingizuwa ya yaƙe shi ya nemi ya jamba da shi to don shi ne kaga nan sai ka kirba zai ingizu ma zai yaƙu ma eh haka malamai suka ce don layu yukallifu Allahu nafsan da akwai wani mai kaman hogan din da kai kasan ba zai yi gizo maka ba ba ba haka ba in ka ce za ka yaƙe shi to za ka haka buku yanzu ka ga kan zai dinga so ka da kasashen wajen wajen mai ramin liban to sai ya kyale shi kawai sai in ka gama sallah kai muke wa'azi amma in ka lura za ka iya bige shi wannan ka kawar da shi kawai kun gane ko mu je za ka girba don karan kaga an ce ka yake shi to wajen yakan nan nashi falyo katilu kaga ga aka ce shi ma ba zai tsaya ba yi in ka ingije shi shi zai wani zai da ce da ingije ka shi ka tabbatar da kana da karfin da in ka ture shi haka zai baya ba zai ce can ya faɗi kafin ya gama tsantsari, ka yi sallama gani to amma in ka tabbatar da cewa in ka ingije shi a sala yanzu zai hada ka da kofar masallaci yau ka ga wannan wannan yau ba riba kun gane ko ba za ka shiga ba mu je Barai. Hmm. Hmm. Hmm. to ka je ake ce wajen abu mhm. yana tambayar sa me ya taba ji dangane da wajen annabi sama game da wanda ya kan wuce gaban mai sallah sai abu juhail me ce na ji annabi yana cewa inda a ce wanda ya san guda a ce mai wucewa gaban mai sallah ya san mai ke kan shi na zunubi to da zai kuma kummace tsaya ta shekara arba'in ya fi masa alheri sama da ya ratsa mai sallah sallarsa abun nazar ya ce ban sani ba ma'aikin Allah abinda yake nufi ya tsaya kwana arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in ce ban san wanne yake ni ba amma ma ma ya kuma shi ko da kwana 40 din dai ai dai akwai da cewa na abba wanda zunubi bari na lalle kabul ahbar ya ce inda a ce wanda yake wucewa ga wani mai sallah ya san abin da ke kansa wallahi da ya fi lakana an yi kusafa biye khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi a kifar da shi ƙasa ta nutsar da shi ya kibe ƙarƙashin ƙasa wallahi ya fi sauki ya ratsa mai sallah sallah kun gane ko ya kasance kun gane ko yana kyaman ya wuce gaban masu sallah an ga gaban mata shine ya karahu an ya murra baina aidin nisa yana kyaman ya kilmawa mata sallan su wa kunna yusallina in mata suna sallah yana jin kyaman ya zo wuce ta gaban su hmm? yana kyama kana yakrahu an yamurra baina aidin nisa'i wa kunna yusallina yana jin yana kyawar ya wuce gaban mata suna sallah kenan yana so nan ya nuna maka umarnin can ko hannun can da ma'aikin Allah ya cewa ka a daina ratsa sallan mutane ba matsi ya tsaya kawai ga maza ne kawai ba har da bawa salaf yanda suke tsoron su ratsa maza sallah haka suke tsoron su ratsa mata wanda yake nuna maka sun fahimci sukan da ma'aikin Allah ya hana ratsa masallaci sallarsa ta hada hadda me hadda ta kun gane kun gane to mace ci mace ga na ya gaba bai wucewa ko bai ratsa ba kowa sallarsa shi ma kun bai yadda wani ya zo ya wuce ta gabansa ba kada ranka da mu je to wannan babin zai dan sauka mana babin da zai yi bayanin cewa ya halatta karatsa bi sallah sallah wani lokaci eh eh eh Abdullahi bin Abbas. Abdullahi daga Abdullahi dan Abbas. Abdullahi da Abbas ya ce na tun karo na dawo rakiban ina haye ala atanin akan macen jaka me atanu jaka mace ita ake ce mata atan kun ne ko a lokacin ina dab da balaga na kusa balaga ina dab da zan balaga ja za na abbas shi ko ma'aikin Allah sanda na dawo din nan ina kan jakata ina dab da balaga ma'aikin Allah yana mutane sallah a nan garin mina sai na ratsa na shiga tsakankanin wasu sahu daga nan na tsirge zuwa can sai na sauka kan dabba sai na saki wannan dabba ta tana ta kiwo sai na shigo na shigo sahu ba wanda ya ce ban kyauta ba na zo da jaka na kyau kwata kwata da zai da wuce ran. da ke kyau sai zo da jakar shi wuciya Yawan kuma yana ga wanda yana nuna maka ba laifi a rana a tsakanin sahu daga can ka ratsu na inda sahu ne ba laifi kaka da an ce ka ingije shi ka zo kai kana son ne ya buɗe wuce kai ba ka ce ka ingije shi wanda za ka sai in kana sallah kai ɗaya ko kuma kai liman kuma sai in ka sa sutura sai ya zo zai shiga tsakanin mai suturan amma ba ka sa sutura ba ne ya zo zai wuce ba kai ta karin ba a ce ka ingije shi ba in ka sa mai sutura amma saboda da ke masu mai ko da bayan sutura sai ko zai tsakanin kai da sutura ɗin kun gane ko wannan an hana ga Allah kun gane ko eh to wannan ba daidai ba ne za ka hana shi kun gane ko mu je eh. sa'adu bin abi wakkakkan shi ma yana wucewa tsakankanin wasu sahu alhalin an riga an tsaye da sallah ba ma'ana wasu salatu fa'ima. na an riga an tsaye da sallah da Allah kuna ganewa to mu je ba maluku ya ce ni ina ganin wannan abu ne mai yalwa ka ana kowa ya rika ratsa musawa bai liman ne ba za a ratsa ba in aka tsayar da sallah bayan liman ya kafaran har ma mutum bai samu mashiga zuwa ga masallaci ba ya sai ya tafi a tsakanin sahu ya rarraba ba komi barai labari ya ce cewa ga dangu kusan yaƙi ba baya ba abin da ya yanke sallah ta wani abu ya ce duk abin da ke ratsa sallan mai sallah bai ba ta sallah jihar aliyu shi yana ganin ko mai ratsa maka gaban sallah bai lalata maka sallah kun gane aliyu ko yana da ilimi da yawa ko kuma yana cewa ka allah zo da ni garin da bawa kamar mun karanta shi kwanaki ko mu je حدثني عن مالك hmm. عن ابن شهاب cewa. ba abin da ke ya dinke wa mutum sallah cikin abin da yake wucewa gaban mai sallah kaga nan, mu akwai ruwaya da ce da mata mace da ta fara haila inda ta balaga da kare bakin mai da jaki in suka wuce gaban ka suna ba da sallah aisha ta ce don me yasa za ku rika haɗa mu da jaki da kare haba kyauta ba gaskiya mu ba mu wani lalata sallah to haka ne tana da magoya baya idan ya taba duniya tana garin kawai mai wannan ruwa ya kara ne da mata annabi kare ya ce da Allah kare ya ce da jaki don me za su kara da mata a kafin ka gwaba mu da kare da jaki dan mace ta ratsa sallah ja ya ta ce ba komi sallar gaba ta lalace ba an bila kika ruwa ya sun zo in mace da ta balaga ta wuce maka gaban sallah ta lalata maka sallah wata ban ba sutura mu je babin da zai magana dangane da suturar da mai wato sutura da mai sallah zai sa a halin tafiya eh. na abdullahi dan umar ya kasance na sa sutura biraki lafihi da sirdinsa in zai yi sallah kun san sirdi ko sirdin da ake ɗaurawa a saman doki kun san shi to shi wannan sirdin yake ɗaukowa sai ya ijiya a gabansa an gane kan kun lura yana da wani majingini to majingini na kai da ra'i guda to shi yake ijiya sai ya sallar shi shine rafila irdinsa an gane ko babansa ya kasance yana yin sallah a sahara ba ta da sutura ba yana nuna an hada asar abin nan a tsara ya halatta a yi ba su ranar ke babu babin shara tsakon kwani a sallah kun san tsakuwa ko ne wannan ba na ya ce na gabda da umar in yayi sunkuya zai su juda to yakan share tsakonkwani a inda zai sa goshinsa amma sharewa a hankali yakan ɗan share tsakonkwani sai ya ya haka Allahu akbar na kuma ya sa su sai da ya tsakwa sai ya kun gane ko ba ba da shi kenan mu je

gane ko zai samu lada sama da jajayen raƙuma da za ka daure ka iya sa goshin naka kan waɗannan tsakwarkwanin za a baka lada kaman darajar ladan ya kai garken jajayen raguma. kawai in balarabe yana so ya nuna mahimmancin abu da yawansa sai ya fuka misali da garken raguma, kawai da shi sha karantawa a hadisi Ali bin abin ya ce lokacin da na mahaifi na wanka na dawo Mazalla ya yi man addu'a, addu'a ta na gummace man ita sama da abana jajayen mai raƙuma. Mutum ɗaya Allah shirye shi a hannunka ya fi a ka jajayen mai raƙuma. Ka zo za ka yi sujuda ga tsakwarkwani ka ƙi sharewa ka yi haƙura ka yi sujudan a haka. Za a baka lada kwatankwacin jajayen raƙuma. In ga ana so a nuna fallon abu ne da yawansa. Mu je.

in masu wanda yake wakilta su je har sahun baya su dudduba shi. ɗin sahu ya daidaitu in suka zo suka ba shi labari cewa ɗi sahu ya daidaitu cikin masallaci da wajen masallaci aka zo aka ce gafarta malam sahu ya gama daidaituwa kabbar sai kabbara har ma ashe ba laifi ne limamin juma'a ya sa wasu yan agaje ce ku zaga mani duk inda wanda kawo bai daidaito ba to gyara in suka gama wannan aiki zai zo ce ku gafarta malam sahu ya daidaitu to daga nan sai kabbara har ma sai a fara waje Na kasance ta da Usman ɗan Affan, sai aka tsaye da sallah. To, shi wato baban shi maluku kenan mahaifin suhail mahaifin abu Suhaib. ya ce an tsayar da sallah ni kuma ina tare da Usman bin Affan a matsayin shi na liman ne ko ina masa magana cewa ya bani kasuna ya kasa man ya bani albashina <laughs> an tsayar da sallah ni kuma na je ina malam magana ina gaba magana ina batun albashina an gane ko shine gashi yace ah, wane ne wa ne an malikin an ammiki an abi suhailin bin malikin an abi kaga abu suhail daga shi maliku ke an da kuka ya ce kuntu ma na bin affan na san to ta da usman da affan fa qamat as-salat muna tare sun kafa dai da sallah muna tattauna game da albashi na sai aka tsayar da sallah wa ana ukallimuhu fi an yafrida li ina masa magana kan cewa ya dibi kaso na ya bani kaso na na abin da ya shafi dukiyar gwamnati falam azal ukallimahu ban kushe ba ina masa magana ukallimuhu ina masa magana shi kuma yana sa kafar shi haka ina masa magana ga da kaya ya wato wanda albashi kuma yana sa kafar shi yana bi yawa ya kuce ni kuma ake ba laifi ba ne a maganan kuɗi za a tada sallah an gane a kara magana labarin zaben nan kai shi kuma na hajji ya wato zaben nan saboda mahimmancin mu je na'am har sai da waɗansu mutane suka zo wajensa shi kuma ya wakilta su ne su je su daidaita mai tsohon baya da baya iya ganin suka ba usmanu labarin cewa sahu ya daidaitu sai ya ce da ni o ma sahu kana ta maganan kuri yana galla ko ma sahu ya gabara <laughs> ko ma sahu a na? Ba da alaikum salam Na? to Eh. ba laifi ba ne idan ya ɗan matsa

yana cikin kundin maganganun annabawa in ba ka jin kunya to ka aikata abin da kake so kun gane in ba ka jin kunya kai me ka aikata abin da kake so wato ga nan ba ana cewa ne da an ce izalam ta sahi fas almashi ita in ba za in ba ka jin kunya duk abin da kake so ka kai to nan ana aibantawa ba an ba amma a ba bane ya halatta a'a ana nuna duk mare kunya komi zai iya yi kamar yadda wani hadisi yake cewa man ba a hamran falushakkis alhanadir man ba a hamran duk wanda ga yana sai da giya ko falushakkis alhanadir to ma zai ka alada kawai to nan ba ana musu umarni cewa to shi gare shi tunda zai yana yanka giya to yana sai da giya to gare shi ya halatta ya rika yanka alade ba a'a wanda duk kaga yana sai da giya to zai iya yanka alade wanda duk kaga bai da kunya to komi zai iya yi na marra idza lam tasahi fasna ma ta sha ko fa'al ma shi ita. tun wanda aka bai jin kunya ba abin da zai gagare shi komi zai iya shi yasa kunya walkin da kunya ne kunya walkin ɗa kakka yadda a ce baka da kunya mu je sannan cikin kundin maganganun annaba da aka tsakuro mana annaba suna cewa sanya hannaye guda biyu ɗaya akan ɗaya a sanya hagu akan dama akan hagu sannan a gaggauta buɗe baki sannan kuma a jinkirta sahur ne istina eh, al-istina jinkirta ngale ko jinkirta me sahur wale kalman al-istina daga menene daga sana ne sana haske ke me sana haske ngale gane ko al-istina'u a jinkirta har sai gari ya fara bin haske in gane ko muje sana shi ne haske sanan ko shi nan cikin shatibiya muje eh na'am eh يؤمرون أن يدع الرجل على في mutane sun kasance ana umurtar su mutum ya sanya hannun shi na dama akan hannu akan zira'in shi na hagu a sallah eh, abu hazin ya ce ban ni kam ban san salubin bin sa'adin da ya ba salubin bin sa'adin na san yana ɗaga wannan yana jingina shi ga ma'aikin Allah ma'ana maganan ba ta ce bane yanni zalika yana ɗaga haka ɗin ya ce annabi ne ya faɗa kun gane ko abin da yake faɗa kenan a nan wurin ne ya zama kamar sa amma ba sa ba ce maganar ma'aikin Allah ce babul qunuti fi subi babul qunuti a sallar asuba ƙwarai Abdullahi dan Umar ya kasance layan kutu fi shay'in min as-sala a sallolin nan kaf baya masu kunuti kun gane ko da haka ba za a ce a ware asuba kawai a ta mata kunuti ba Maza da Umar baya yi mhm. babu ta ai al-salat wal insanu yuridu hada yuridu hada babin da zai magana zai yi hani dangane da yin sallah alhalin kana jin biyan bukata kana jin za ka yi tusa ko za ka yi fitsari ko za ka yi bayan gida sai kuma kai ta matsewa wani kai saboda kanka sake alula kayi alula sai tusa ta taho kayi alula sai fitsari ya zo kayi alula sai bayan gida ya zo kun gane ko to anan ka kai ta matsewa an hana a yi sallah a halin wannan da ake ce ma wanda wani abu ya matsa irin wannan alhaƙinu da yake ce masa alarasi alhaƙinu shine wanda yake masu da fitsari ko da makamacin haka muje je ƙwarai ƙwarai ƙwarai ya kasance na mutanen salimanci sai wata rana lokacin sallah ya yi sai je biya bukatarsa sai ya dawo sai ya ce da ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa in ɗayan yanku yana bukatun ya je bayan gida to ya je ya fara da shi kafin sallah in ka ji kana jin bayan gida ka je ka fara da bayan gidan kafin me sallah kwarai je kwarai kwarai na annabi sallallahu alaihi wa ce ɗayan ku yayi sallah la Salli, yanna a kar ɗayan ku yayi sallah wa huwa dhamun baina shi alhalin ya matse tsakanin tuntumban mazaunan shi guda biyu kun san wari ku ko wari ku shine me mazani kowa ya tuna inda ta ina suke zaune a yanzu to shi nan ne ake kiran shi wari an gane mazauninka to kaɗayan mutum ya yi sallah alhalin ya matse ya matse wurin fitan tusa kun gane da kyau Al'alin ya matsa inda tusa za ta fita to kai ya salla shi ne yusalli salli yanna ahadukum kadayan ku ya salla wa huwa gomun alhalin ya matse baina warikaihi alwariku ne me mazaunan mutum to wari kai mazaunan shi guda biyu ɓangaren dama da ɓangaren hagu ya matse wai don kan wani abu fita kai ya taɓa sallah a irin wannan wanda wa masu ce mutum bai da sallah ko yayi da baki da baki babun da zai dangane da sauraron a yi zuwa Allah ta ce a cikin da yaran lokacin ya wuce ga Allah faɗa mai yadda musta da sauransu da a shiga yi na'am Babin cibari salati, babin da zai magana dangane da kai sallah kuma ka jira a ta wata sallah, ka zauna ka jira har Liman ya zo a ta da sallah. Walmashi ilaiha abu na biyu da babun zai karantar da mu yadda ake tafiya zuwa wajen sallah wa haddathani yahya an malikin an abi zinadi an al an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma'aikin Allah ya ce al mala'ikatu tusalli ala ahadikum mala'iku suna wa dayan ku addu'a ma dama fi musallahu alladhi salla matukar mutum ya zauna a wurin da ya sallah malam yuqdis matukar bai yi hadasi ba bai yi fitsari ba bai yi bayan gida ba bai yi tusa ba Allahumma gafir lahu me mala'iku ke cewa Allahumma rahamhu Allah kai masa me sai ce me maliku ya ce ba na ganin maganarsa da ya ce in dai bai yi hadasi ba sai dai hadasin da yake warware alola domin gaga yana nufin kai kaka zo ka fassara malami hudis da magana sai ta hadasin da ke mai hadasin da ke warware alola kun gane ko wato yukudis in aka ce malam yukudis malam yuhaddis kaga shine mai magana kun gane ko malam yuhaddas shine mutum ya kirkiro wani bid'a malam yuhde shine mai hadasi an gane ko mu je eh eh, eh, eh. ɗayanku ba zai gushe ba yana cikin sallah matuƙar sallace ta tsare shi ita yake jira a zo a tada ba abin da ya hana shi koma cikin iyalin shi illa tsara sai sallah kaga wannan galibi karatun da ya buga mana kusa aka Allah ya babu ikon aiki mutum ya zo ya zauna awa ɗaya yana jira a tada sallah ana iya haka duk da muke karatun nan mutane nawa ne sun zo sun ga ana karatu ce kai ko minti goma zai iya kara ba sun gane tunda ba zai da sallah lokacin da ka saba zai ba alhalin lada ne mai yawa mai ita da jama'a waje Barai ‘yantaccen ba a bakar ba su ne su mayu. Ya ce mai gida na abubakar ibn abdurrahman ya kasance na cewa mutumin da ya doka sammako ko maci zuwa masallaci ba abin da ya masallacin sai harka masallacin kawai ya je ne don ya koyi alheri ko ya karantar da alheri ya je ya koyi alherin ko ya karantar da alherin sai ya dawo cikin gidansa wannan zai zama kamar wanda ya dawo yaƙi saboda Allah ya ma dawo da ganima yanzu ba gashi mun zo masallaci ba ɗayan biyu ko dai mun zo ne don mu koyi alkhairi ko kuma mun zo ne don mu karantar da me to za mu koma gidanmu muna da ladattaki na me na jihadi bal ma mun zama ganima ganima mai yawa da kan mu daina wannan zaman mu je kuma wannan hadisi ko ya haddace ya faɗa wa mutane dan a da su zama wajen karatu tsakanin magrib da isha bayan asuba bayan la'asar duk a garuruwan kun gane ko mu je ƙwarai ƙwarai ƙwarai haka hmm. in ɗayan ku ya sallah sai ya zauna a inda ya sallah mala'iku ba su kushe su ne masa addu'a ba na Allah ka farta mashi mashi rahama in ya miƙe min musallaku daga wurin sallah sai ya zauna a masallaci na kiran wata sallah ta yi a yi ba zai kushe ana rubuta mai ladan sallah ba har sai ya yi sallah ɓarai haka haka haka haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan ba ku labarin abinda Allah ke shafe zinabai mahayamu abinda ke share zinabai ba kuma Allah ya daga darajar bawa sanadiyar su na ɗaya da alola a lokacin sanyi almakara lokacin da ba daɗi alola lokacin sanyi da kuma yawan taku zuwa masallaci ya zama tsakanin gidanka da masallaci akwai tazara sannan in an yi wata sallah ka saurara har ka jira a tada wajen an magriba ka jira zuwa ishan in azar ka jira zuwa la'asar to wannan riba ne ne zai wajen nan muka sallar azhar muka zauna nan muna jiran la'asar duk da karatu muke yi to ladan riba ne ake ba mu an ce riba ne ne tsaron iyaka yayin yaki wanda annabi ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha abinda za a baka riba yawmin wa lailatin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma fiha ka yi tsaron iyaka ka zama ɗan jako yayin yaƙi na dare ɗaya da yini wallahi ya fi a baka duniya da abin da ke ciki to me za ka yi izini ka samu wancan ladan shine ka zauna tsakanin azahar la'asar tsakanin maghrib da isha a masallaci la ba mu iko na sai da annabi ya maimaita so uku ya ce irin wannan gama ribaɗi ce wa haddasa ni an malikin أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء أنا cewa إن ji sa'idu ibn al-musayyib yace ana faɗa ana cewa bai halatta ba wani mutum ya fita daga masallaci bayan sai dai mutumin da zai fita dan ya dawo sai dai wanda zai fita sai akwai dawowa an gane ya fita ne sake Allah amma akwai dawowa sai dai munafiki wannan hadisi ne ma ingantacce karanta sai jami'in sagir haramun ne a kira sallah a masallaci ta fita ko ka zo ganin wani ne kuna cikin magana kuna cikin magana kawai a kwala kiran sallah to ana kiran sallah in dai an gama kiran sallah ba laifi in ka dai ana fara da gudu amma in dai an gama an gane ko in dai an me an gama to aka ce ai zan yi sallah a zan yi sallah a dan magaji ai mu masallacin mu zan je cikin a in dai an gama kiran sallah to ba mai fita daga masallacin da manufan ba zai dawo ba zai je sallah a wani wuri sai munafi wajibi ne in aka kira sallah sai ka tsaya a nan wurin ko da ba kai sallah ko da kai kai a wata masallacin sai ka zo nan sai ka cimma an kira sallah kuma an gama to ba za ka fita ba dole ka tsaya ka bi ko na bula kai an gane ka ka fita dai kai biki ne

أتي نعم نعم نعم ba na ga abokinka ba kun gane ko ba na ga malaminka ba shine kaga ai ai ai ai wayan maliku ne a an malikin an abin da nazar maula umar maula wato umar bin ubaidillahi an abi salamatu bin abdurrahman annahu qala lahu kun gane ko ya ci wa abun nazar kun gane shi abu salama ke ashe ba na ga mai gidanka ba wanda ya yanta ka idza da halal masjid in ya shiga masallaci ya jilise kan zauna qabla an yarka a kafin ya salla raka'a biyu qala abu nazar sai abu nazar yace ani bi zalika umar bin ubaidillah yana nufin mai gidana wanda ya yanta ne mai da ni da daga bawa umar bin ubaidillah yana nufin shine in ya shiga masallaci bai yi masjidi Wai ubu zalika alayhi yana aibanta haka yana criticizing mai gida na cewa me yasa bai bin sunnar ma'aikin Allah ta yadda in ya shiga masallaci ya gaida masallaci an yi tali sai na aibanta shi akan wannan zama da yake yi idza da halla wanzu da in ya shiga masallaci kabla an yarka a kafin ya ruku ma'ana kafin ya raka a biyu idan salaf magabatan mu sun kasance sukan aibanta mutum in ya shiga masallaci yana zama sai ya ce a sai na'am Imam Maliku ya ce to ta iya tahiyatul masjidi Hassan ne ba wajibi ba ne Maliku dan kanka je dan na hadisai ka zo ka dibe su da zafi zafin ka dibe su da ruwan ruwa ban su ka dabi da an tattata wanda ya shigo masallaci be Ma Maliku ya fassara mu je babin da zai magana dangane da ɗora hannaye guda biyu a inda mutum zai sanya fuskar shi yayin sujuda a nan tsakanin setin da zaka sa fuska a nan tsakanin ake so ka ije hannayenka in zaka ka mhm. a te a te da da Abdullahi dan Umar kun gane ko Abdullahi dan Umar ya kasance in zai yi sujada yakan sanya hannayen shi guda biyu alal ladhi yadaw alayhi jabhatahu a inda setin inda zai sa kushin shi an gane in zai je su duda sai a ga ya ji hannun shi ana to sai ya sa kai shi ana kaga ya sa setin ina ana so ce mana ne ana sa hannaye ne setin kushi da hannaye kun gane setin kushi a setin kullu a kai je da Thank you. ya ce na gan shi a wani lokaci ana tsananin sanyi yana fitar da hannayen shi daga wata riga kurnus ake ce mata ina rigar nan mai hula haka riga mai mai to ita ake ce mata kurnus yar maroko galibi ana sa ta a maroko ko jallabiya mai mai ita ce kurnus da ce ya ga yana fito da hannun shi alalan ana tsakiyar sanyi har sai ya sanya hannayen na akan tsakwarkwani ƙwarai a sai a sai tun mutumin da ya sanya goshin shi a ƙasa to ya sanya hannayensa ma a setin kunnuwansa a setin inda ya sanya kansa don su juda kuma ya ɗago da juda to ya ɗago ta da hannayensa domin hannaye biyu su ma suna da irin yadda fuska ke yi babin da zai magana dangane da waje in ta kama kawai ga haka sannan kananan ba ta karye ba sannan wa tasbih sannan kuma in ta kama mata su ko su tabi mata su ne su yi ne a tasbih me a tasfiyar? Tafi. inda alhajat kun gane fi salati yayin da akwai bukatan wajen akwai bukatan tafin ga mata a sallah ya ya ya roto daga maliku ƙware eh annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je wajen banu amru bin auf dan ya musu sulhu kan wata rigima da ta afku sai lokacin sallah ta yi sai wani mai kiran sallah ya zo wajen abubakar siddiq sai wannan mai kiran sallah cewa abubakar za ka wa mutane sallah ni kuma in je in mata ikama ka yarda za ka yi in za ka neman ne an in mata ikama sai umar abubakar ce mai dana ne limanci abubakar sai ya shiga gaba ya fara sannan mutane sallah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo sai ba zikin Allah ya zo alhalin an yi mai an yi ikama muje a kofar na mala fata ne fata hallata in gane ko a ina wajen fata hallata ta waka a fi saffi fata hallata hatta waka a fi saffi fata hallasa sai ma'aikin Allah sun salama ya tsarki ya je wajen abbakar gane ko hatta wa kafin fisafi sai da ya tsaya a sahu kun gane fata hallasa wato manzan Allah abubakar ya riga ta da sallah nauyi kuma ya shiga su da yin sun sai ga annabi ma ya zo ma'aikin Allah ya zo ya yana tare da jama'a ne da jama'a sun rago shi waɗannan da ya musu to sai ta daga cikin su sai dawo so fa takhallasa min al-jama'ati alladhina rafaqu kun gane ko sai ya fito ya tsame kan daga cikin jama'a da suka ruko shi kowa ya dai kowa ne wurin tsayawa to shi ma annabi sai ya ware ta wurin me tsayawa daga fa takhallasa kana ta gudu to an zo masallaci an gane yanzu kuna ta hudu ana zuwa bakin kofar nan kowa zai zai da da dare mai kowa zai nemo wurin to shaka shi ma ma'aikin Allah ya nemo ya fita daga cikin shinjirin da kan rango sai ya zo ya sai ni sai tsaya kun gane fata hallaka ya rabu da masu ƴan rakon shi har sai da ya zo ya tsaya a cikin sahu ya na to jama'a da suka ga haka sai suka shiga tafi da shi kuma abubakar a ɗabi'a sun ya fara sallah ba wa yake amma da ya ji tafi ya tafi mutane sun yawai da tafi eh to to sai abubakar ya waigo ya ji tafi ya tafi shi yasa ya waigo ya gaba yake faruwa ashe akwai babu in ka ji hayaniya yawa ko wani dalili kana liman zai ka waigo ka tabbatar in ya so ka mai da kanka a ci gaba ba ba duba kabli sallah ta yi waiken shi ke da wuya sai ga ma'aikin Allah kawai a bayan shi sai ma'aikin Allah ya yi nuni ya ce ka tsaya inda kake abaka sai daga hannayensa ya gode wa Allah akan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarce shi na cewa ya tsaya a wurin shi ya ya limanci kowa har da manzon Allah ya yarda ya zama maman Abubakar eh, kaga dan shi dan shi zai mutu ke gashi annabi ya yarda Abubakar limance shi amma Abubakar wannan girma da annabi ya bashi yake yadda ya dauka sai ya ja baya shine sun masta akara Abubakar ya ja baya sai da ya dawo ba ya riba ya zo ya tsaya a sahu bayan kyan Allah ya gaba sai ya ma mutane sallah ya shiga wajen mihrab ɗin nan wani tsayuwar liman kaga an yi zirge kenan an yi tuye a shi halatta a tuye liman wani liman ya raka a ɗaya ko biyu ja baya wani liman ya rasa kun gane ko kuma liman ɗin mamma kaga na ake samun limami masu buki kenan dan kaga duk sauran za su riga shi mai za su riga ya sallama kenan ko ko Allah kallin zallar za ta kare ta liman mutumi mu je sai ya juya da aka kare sallah sai annabi sallallahu ce ya kai Abubakar me yasa baka tsaya ba kai ka ci gaba mana da limanci lokacin da na umarce ka ta hanyar nuni abubakar ya ce wu wane mutum dan abu ku haɓa ya isa ai dan abu ku hafa bai isa bai sallah gaban annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah kun gane sabon shine ma kana libni abi ku hafa dan bai kamata dan abu ku hafa ba shi kuma asuwa an yi salli ya yi sallah bai ya ce rasulullah sallama a gaban ma'aikin Allah dan abu ku hafa wane shi ka kallon da suke girma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to da annabi ya ce abubakar ya yi kamba ba shi dai da sauransu sai ma'aikin Allah ce ma li ra'aytukum aktartum min tasfiqi me yasa naga min tasfiqi me yasa na kun yawaita tafi man na ba ku shay'un fi salati duk wanda wani abu ya afku a cikin sallarsa shine na ba duk wani abu duk wani abu da ya afku a sallah in dai kai namiji ne ya ce subhanallahi maimakon ku yi ta tafi da me kuka ce subhanallah don mutum ya tasbihi to liman zai waigo ya gabe ke faruwa ai tafi kadai mata ne ya halatta su shi yasa haramun ne na je tafi ko a aji ne kaka ce ba za su tafa wani yaro ya wani abu laifi ba ne yaka cewa mata su ne tafi amma namiji ya tafi namiji ba a tashi sai dai mai eh ka kalli kuma saboda fitina yanzu ɗabi'ar larabawa ne laraba ko sai ka je maka yanzu ko madina sai ga yaro in yayi karatun qur'ani an zo ana kasan karatun qur'ani in yaro ya kai aka ja mashi aka yana can gimi ya iya karatu sosai aka ji an fara tafi hmm? sai ga suna tafi larabawa la tsare mu je na da kai

ina sallah ga dan umar yana bayana ban sani ba kawai dai na wani waibo ina ruwan sallah sai na ji an ingije ni gyara zo gyara sosai mun gane ko ya ce ina sallah ji abu ja'afa alƙare ce ina sallah haka ni ban sa akwai wata a bayana ba ni kadai ina sallah wata wata na akwai a ɗan ba na ce kai dan wai ga kai haba ina waigawa na sai da an tabar da ni wato wato ya ce haka maza zai ya ka in kiro ni yara sosai dan da hakan da aka dan umar zai waiga Ya ce ban san da shi ba kawai dai dai ina waiga ta maza ni ina da ingiji ne wannan ingiji wanda ya mishi bai ke so ya nuna mishi ba a waige a sallah guje mutumin duk da ya zo sallah sai cimma liman ya yi ruku me zai yi نعم نعم zai ɗan sabi da ya shiga masallaci sai ya cimma mutane sun yi ruku'u sai ya ruku'u shi ma to sai ya tattaka sai da ya ƙara za su wuce mun gane ko ka ga muna da suna da magabata ya cimma aliman ya ruku shi ya shigo masallaci in ya ce sai ya ƙara da to neman sai ya ɗago zai rasta raka to yana shigowa masallaci tun a zama mutu ya ce Allahu Akbar da ya rufu ga shi ya tabbatar da ya kama lahir ya dawo min lahir har ya ƙarisa shi ne sun madabba ya tattaka tattaka ya ƙarisa to ga a haka ne idan ka lokacin ka akwai wani hadisi na abubakar abubakar ya zo masallaci annabi sun gama ya rubu kun gane sai ya fito a guje duk yana zuwa sai ya kabbara daga tsawon ƙarshe tsawon farko ke a tsawon can baya bai ƙara zaƙi inda sau ya fice ba iyakar tsawon da ke a bangu bai ƙara zaƙi sai ce Allah ba ta ba dai ya samu wannan raka an gane ko sai ya haka ya haka ya haka ya haka ya haka sai je je zuwa kaso to da aka sallama sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu yace ya kai Abubakar zalika la ginsar wala ta Allah ya ƙara maka kwaɗayi na samun sallah kwaɗayin ka samu sallar liman raka a kan maka Allah ya ƙara maka amma wala ta ukan ka sake abin da kai kun gane da kyau to yanzu wannan ba kakka ƙara to waɗansu waɗanda ba su abubuwa ta makamansu ba sai su fassara cewa to ai haramun ne in kai kai kai zahu daga nesa kun gane ka ƙara ga tun daga maza lahana abubakar to ba su ma hadisin fassara ne yana cewa ne zalika la yasan Allah ya ƙara wa kuɗi kuɗin samun sallah wala ta ka ƙara kuɗi in za ka zo laifi. amma ba wala ta abu biyu da suka abu ai an yi gudu kuma an yi rukuku kafin a ƙarasa sabu kun gane da kyau aubi ne to sai aka hana shi na farkon shi ne gudu amma ba a hana shi ka zo ka cimma sahu daga nesa ka yi ka ƙarasa ba yanzu wanda ya zo nan masallaci ta hudu ne ana galiman ya ga an yi ruku daga kan bakin can in ya ce ya ƙarasa sunan ilimin domin ya dago daga wajen kofar tarko ya ce me su ma sai abin da man da karanta Allah yawa kun gane duk da haɗe masa da makaranta tun ruwa a baya ko in yi haka in su sai jira an da kuma an ce sami Allah ku liman shirya gane sai su sai haɗu da sau a su gaba da wannan wannan ba laifi ba ne amma me aka hana abubakar can gudun ne aka hana shi ba ba wai yi sahu daga nesa ne aka hana shi da Allah kun gane mu je eh eh eh kaji abdullahi dan masud shi ma yana tafiya yana ya dubu yakan yi tafiya raki'an an gane ko a shi shine dubu raki'an irin da yawancin da kaji babin da ya zo ya magana dangane da yin ma'annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati na'am ruwaya ta zo daga ya daga malik na'am an abiji an amri bin Na suka ce ya ba a kyan Allah bai ya zami maka salati da Allah ke maka. sai ma'aikin Allah ya ce Allah kai salati ga annabi Muhammad da matansa da ‘ya'yansa kamar yadda kai salati ga famulan annabi Ibrahim Allah ka samu annabi Muhammad albarka da matayensa da zuriyarsa irin albarkar da ta sawa iyalan iya annabi Ibrahim kai katin cancanci a gode maka katin cancanci a girmama ka to kun ji ruwaya farko ta salati ko Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa kama barakta ala ali Ibrahim Majid kowa ya haddace wannan salati ta Annabi to sai mu je wa al-Malik an bin hmm. Abdullah hmm. hmm. bin في مسجد في ma'aikin Allah sun zama ya zo mana ya zo mana muna zazzauna a majalisin Sa'ad ibn Ubada sai ga Annabi ya zo sai Bashir ibn Sa'ad wato dan abu dan sa'ad ibn abi waqas dan sa'ad ibn ubada kenan sai ya ce ma'aikin Allah Allah ya mana umarni mai maka salati dan ya ce ya ayyukan nasu sallu alayhi ko inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyukan ladina amanu sallu alayhi to Allah ya ce mai maka salati ya za mai maka salatin sai ya ce shi kanshi annabi ya ja bakin shi ya shiru sai da muka buwaci ina ma da a ce ba shi rubni sa'ad bai tambayi ma'aikin Allah wannan tambaya ba Ga shi annabi ya yi gum sai can sai ma'aikin Allah ce ku ce Allah Allahumma salli ala Muhammadu wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim bil alamin innaka maje majid kun gane ko sai karanta wannan ai duk kun gane fassaran ko na'am To, sallah kuma da aka ce ku mani kamar da kuka sani ku ce ma assalamu alaikum. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رايت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ce na ga Abdullahi Umar yana tsaye a kabarin Annabi sun zama a Madina yana ma'aikin Allah salati da da Umar. Ba ga a wurin jama'a bayan wannan babin da ya nuna mana annabi shi kan shi lokacin da aka tambaye shi a za a yi maka salati sai da ya shiru ya jira ai sannan ya ba da ansa to kawai sai wani mutum ya cika cikin gida alala kun gane sai ya zo ya ce maka wani wani lima ungulika lima ungulika shi kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa lokacin da aka ce ya yi maka salati sai da ya shiru ne yake jira da aka yi masa ne sai ya ce to ku ce kaza ku ce kaza bai iya larabci bane Safan da suka tambaye shi su ba shi rubnu sa'ad bin abi ubada ba tsiye larabci bane to amma duk da haka ba su kirkiro ba da haka da salatul talatina da salatul fati duk bidoyi ne salatul ibrahimiyya wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta ita ce sunna kun gane ko sannan wannan yana nuna maka in kaje kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to farko da kaje kabarin annabi ma za ka yi da yaki duk ƙara tako na biyu sai kai ma a addu'a ka ƙara tako na uku su ke ba kuma suna nan masu rubuta a wurin muje eh duk suna nan a rubuce na a za ka musu addu'a ne kawai na fatan alheri ya cewa Allah ya ji kansu amma duk an rubuta ka je wurin za a gan shi a rubuce inda ka iya karanta larabci ba dai da ba a translation ba da larabci ne duba ba wani translation yawo da larabci ne kawai muje babin da zai magana dangane da duk wani abu da ya tattaro sallah ya za a yi shi eh. na? babu al'amali fi jami'in sallah eh kai na ka menene fi jami'in sallah to babin zance game da duk wani abu da ya tattaro sallah babin yanda ake duk wani abu da ya tattaro sallah kowa an kwashe na shi da ɗaya ne حدثني يحيى Allah ya kasance kafin ya azar yi sallah raka a Bayan bayan yi azar yi nafila raka'a bayan yi sallar magriba kan yi sallah raka'a biyu bai yi a gidansa bayan ya yi sallar isha kan yi raka'a biyu ma'aikin Allah ya kasance baya yin sallah bayan juma'a sai ya koma gida ne a tayan sai ya koma gida to a gida sai ya raka a وحدثني عن مالك عن ابي الزناد wa الاعرج عن ابي هريره na lura wai kuna ganin kibla ta haguna kuna ganin na kalli ni. a tarauna qiblati hauna kuna ganin ni na kalli alqibla ko na kalli bangaren gabas sai kuna ganin kan banganin ku ta baya na rantsi da Allah yanda kuke natsuwa da yanda kuke ruku ba abin da ya buya man ina gani kuru kuru tulu tulu ni ina gani ta baya Na biya na da waɗansu fitulluwa ka ta nan baya yana gani ta gaba ya kamar da ke gani ta gaba ku ji shi in ka zai haka duk abin da zai ba ka yana kai ne yanzu in kai haka su duk abin da ke gani baya ba gani ne yan kawai da an gani in kai me ya sa ba ka zauke maka wani a cikin haka ko da ba da cikin gari ka an gane ko amma shi ma'aikin Allah yana gani ta gaba yana gani ta baya wasu wasu su mai duk karanta a sunan abin da shaba'in muhammadiyya za ku ji shi ma ake Allah yana gani ta baya ko wannan hadisin a cikin shi wannan ta baya sosai ke gani sun ce wasu gida mai hali kanana aka samu shi masu bala'in gaske duk abin da yake baya suna yana yana gani mujiza ce kun gane ko muje ƙwarai عن da rakibar obashir ma'aikin Allah ya kasance cikin ɗabi'un sai kan je masallacin Quba ko kan je anguwan din gaba ɗaya. wani lokaci ya je akan abin hawa wani lokaci ya tafi a ƙafa. me ra'ayinku me fahimta ku shine ar ru'uya nan nan ar ru'uya laysa bi ru'yatil basari kun gane ko inna ma ru'yatul qalbi me fahimta ku game da mashayin giya shine asharibu mashayin me wasariq da barawo wazani da wazanaci me za ku ce man gangane da haka annabi ya tambaye su wannan annabi yana bai wannan tambaya kafin ayoyin alqur'ani su sauka su hana shan giya kafin ayin ƙur'ani su saukace su magana a kan zata ko zina sai sahabai suka ce to mu wallahi ba mu mai me za mu ce maka gaba da zina ko sata ko kuma shan giya ba mu ba mu sani ba sun halatta ko ba su halatta ba mu sani ba sai ma Allah ya ce to gaskiya alfasha ne waɗannan abuwa tun fa kafin a saukar da inna alhamdu mhm. kuma duk wanda ya yi ya cancanci ba. amma wanda ya fi dukkan waɗannan abubuwa guda uku da aka faɗa wanda ya fi su muni shi tsada to to ashe ga inda karatun yake wa aswa sarikati mafi munin sata shine sata a sallah hmm. ya fi kidnafin, ya fi amrobari ah, ya fi komi sata a me ya fi sata a sallah me za ku ce game da kan shayin giya me za ku ce game da mai zina me za ku ce game da mai sata suka shiru suka ce ba mu sani ba annabi sallallahu alaihi duk wannan albasha ne kuma ya kamata duk wanda aka kama yana yi almishi ba ba amma an faɗa muku nau'in satan da yafi kowanne muni sabai suka ce faɗa mana annabi shi shine barawan sallah barawa a me barawa a sallar shi me ma Allah sata in yazo zai ka barawa kaga barawa ya sata wanda ba madadin ɗaya ba Allah ya ma Allah haka Allahu akbar ya zace ma Allah rage wanda ya zace ma ne Allah da wajen ruku Allahu akbar a dai kun gane zai ga Allah Allah ka ga barawo ya zace ma Allah an gane da kyau ya zace wa Allah in wuri ya wuri waɗannan shi ma sai wannan sai an samu shi an bangan shi ana kamo barayi masallaci masallaci in gane aza dan umar in ya ga mai sata a sallah baya kyale shi har tukan shi yake in gane ko in ji mafi munin sata shine sata a ina kowa in zai sallah daya ya na tsakake wa Allah sata hmm? suka ce ya mutum zai iya yi sata a sallah a yanzu da ka ce wani mutum sata a sallah sai ya fara tunanin yan yankan ajiyu ce walla wani barawo ana sallah wani barawo yana sata a sallah me za a kawo eh to mhm. ya ma'aikin Allah sai ce barawo a sallah shi ne wanda bai cika su ku'u kuma bai cika su juda to kaji barawo ke na Allah hmm. na'am na'am نعم نعم نعم eh annabi sallallahu ce ku ɗauki wasu sallolin ku rika yi a gida sallolin na fulfi kenan ana za a su a ne a gida eh hmm. in mara lafiya ba zai yin sujuda ba to sai ya rika nuni da kanshi kamar gashi ya sujudar ba ya ja ka mishi wata ƙasa ko na ba sai ce wuri rika ɗagowa ba kai irin na walidu jiji ne ya ce a da aka ce to a zuwa ya sallah sai ce to abi yana zaune a sun kujira abi ko shi ƙasa ya ka bi ko shi ƙasa ya yi ɗaga ta saman gobe sai wata wata sai manna ta shi ba zai duka ba eh walidu baban halidu daga ba ma ya da ya fita farkon da ya shiga addinin ne ila shiga addinin an zo za a yi sallah ya zauna ai kun san babban mai kuɗi ne Allah ya faɗi shi a Qur'ani dan ni wa man khalaqtu wajida wa ja'altu lahu malan mawduda bani ne shuda ya kawo sai dan dogara haka ya ke sauke su juda sosai kun gani can daga ba ma suka ce kai kawai a maka musuluncin ka biya ya ce to aje a yi a biya da ya ka ce to ya fara aka yi ciniki da aka daidaita sai ya fara kano bangare da kudi ya bayar a je a yi mashi sallan a yi mashi azumi daga baya ma aka yi aka yi cika sauran kudin gigi cikawa an gane a tsakalilan wa akida ya ba da wani kaɗan cikin ya fara ba da alban da kudin wa akida sai dawa ya mai ya ruwa ya hana muje eh أن عبد الله بن عمر قال إذا جاء المسجد abdullahi uba da ya kasance in yaje masallaci alhalin mutane sun yi sallah yakan fara da sallar farilla ce kafin sallar farilla bai fara da komi kun gane inda ya riga je masallaci cin ma an riga an yi sallah ko ko to ba ya yin me ya nafila kun gane karatun ba gane ba eh na abdullahi dan umar ya kasance in ya je masallaci ya cimma jama'a ta riga sun yi me to baya tsayawa da bila sai ya yi mace sai ya sallar barin hmm. hmm. lakau abdullahi dan umar ya wuce wani mutum yana sallah sai ma wannan mutum wanda yake sallah sallama wannan mutum da yake sallah kawai sai ya amsa wa abdullahi dan umar amma da magana abdullahi dan umar sai ya koma wajen mutumin sai ya ce masa in an ku sallama alhalin yana cikin sallah sai aka zo aka yi mishi sallama kai ya magana ya nuni ne da hannu ashe nan ya nuna ya halatta amma mai sallah sallama illa kawai mai sallah ɗin ne ba zai yi magana ba sai ya amsa man sallama da mai in na ganka kana sallah haka zan iya ce maka assalamu alaikum to kai ka ma haka kawai ba za ka ce wa alaikum salam irin na wannan mutum na حدثني المالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يا كذا تيرا wanda yawa sha da wata sallah ya tuna ta ba sai da ya zanto yana cikin wata sallar ta da liman to in limamin shi ya sallama

ila al alƙibla a katangan alƙibla katangan da yake fuskantar alƙibla balan ma ka dai ku In gane ko ya jingina da alƙibla kenan balan ma ka dai ku salati da na kare sallata to sai na juyo na kalla abda dan umar ta bangare na ta hagu kana abdullahi dan umar ya ce ma mana aka an tsarfa an yamini me ya hana ka juyo ta bangaren dama sai na ce na ce sai na ganta a ganinka na ganka sai na juyo ni ta bangaren ka abda ya ce ka dace da sunna wani mai magana yana cewa wato inna ya yaqulu ne na cewa in sari an an ka in za ka juya sai dai ka juya ta dama in kana sallah ka juya ta inda kake so in ka so ta dama in ka so ta hagu wato in ka kammala sallah jama'a wajen juyewan a koma cewa sai dai ka juya ta dama kawai kun gane ko abdullahi dan umar ya jingina haka wata rana a ina na katangan bango a jula to da ya jingina haka akwai wani akwai yana sallah kusa da shi to da gama sallah sai ya juyo ta bangara hagu Allah da Umar ya ce masa me yasa ka juyo ta bangara hagu sai ce ai saboda na ganka ne ina so baka yadda ta da juyo ta bangara hagu kuma nan ne bangaren da kake sai ce to ba ma ina fi ka dace da sunna dan ni na ji a gari da Allah da Umar wasu na ce in ka gama sallah in ka juyo dole ne ka juyo ta dama ba daidai ba ne in ka warware sallar ka gama duk ta inda za ka juya ka juya an gane ko in kana zaune haka kai ta ya in ka gama to ko dai ka juya ta haka ko kuma ka juya ta me ta haka bayan ka sallar sallar ka duk inda za ka juya ka juya al'amarin yana da yalwa kun gane karatun mu je حدثني عن مالك عن هشام بن قوة عن أبي عن رجل من المهاجرين daga wani mutum cikin muhajirun Eh? لم به عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص wato an abihi an rajulin minal muhajirina wa ce ta zo daga itami bin urwa shi kuma ya zo daga babansa waye baban urwa urwa ibn zubair an gane ko ya jiyo daga mahaifinsa urwa ibn zubair zubair ibn al-awwam shi kuma ya zo daga wani mutum cikin muhajirai wanda shi urwatu bin zubair lam bihi ba'san baya ganin yana da laifi amintacce ne a wurin shi amintacce a wajen urwatu bin zubair ya bashi labari shi wannan amintacce wajen urwatu bin zubair ya tambayi abdullahi bin abu al-as suna iya yin sallah a garken raƙumma mai akal garken raƙumma a tsinir ɗibin sai abdullahi ya ce masa a'a bai halatta ba kai sallah a garken raƙun ba yawwa amma ya halatta kai sallah a garken awakai kun gane ko in garken raƙuma ne sai a ce atan in garken awakai ne kuma sai a ce mira an gane ko mu muje ƙwarai ƙwarai ƙwarai ba wata sallah da za a ce kowace raka'a sai an zauna an yi zaman tayya babu kuma kala sa'idu sai sa'idu yace sa'id ibn musayyib ita ce sallar wato nan gashi ah, wa haddathani an malikin an ibn shirabin, an sa'id ibn musayyib annahu qala sa'id ibn musayyib yace ma salatun wata sallah ce yujlasu fi kulle raka'atin minha wacce a kowace raka ana zama an gane ko sai sa'id ibn musayyib yace giyar magribu ita ce sallar magriba in ta in ka raka raka ne ta da liman in ka lura in ka raka raka ne ta da liman kaga ba wata raka a fate kai zaman tayya ko mu je wannan ita ce sunnar sallah duka tun lokacin da ka rasa wata raka ka zama subuti kaga yanzu a sallar magriba in na rasa raka daya in na zo na jona a raka ta biyu liman in ya kammala ya kai raka ta biyu shi zai ta ya zan zauna ta da shi mm. ni kuma a lokacin raka ta ce ta me ta daya amma na yi ta ya in ni nike zan ƙara kawo raka daya sai in yi ta ya dan na yi biyu ke ko to sai in na miƙe zan kawo raka daya fatiha ba sura a sirce sai in ƙara yin ta ya kan kowace raka'a na yi mata ne na yi mata ta ya ne mata zama tambaya aka yi ilimi wata sallah ce ko kowace raka'a sai an mata sai ne sai dubin yi wannan tambaya shi da kanki kuma sai ba ɗaliban nashi ansa sai ce ta ce sallar magriba in ka rasa raka'a da mun gane ko mu ce babin da zai magana dangane da duk wani abu da ya tattaro sallah eh عن بن سليم عن الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنت زينب بنت lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana sallah alhalin yana dauke da umamatu yar zainab yar rasulullah yan barakin Allah ma'aikin Allah mandan sun zama zainab yar manzon Allah sun zama to annabi yakan dauki yadda umama yana sallah Tocin nan yarinya yar abu la'as ne ɗan rabi'a ɗan abdu shamsin ne mijin zainab in ma'aikin allah zai yi sujada sai ya ije wacan na yarinya in zai miƙe sai ya ɗauke ta kun gane ko ashe ba laifi ba ne kai sallah alalinka na rike da yaro ko yarinya ke ma haka na

maimakon a ce ya ta'aqabu mala'ika mala'ikatu kamar yanzu ka ce ƙalun ulama yaquluna al ulama maimakon ka ce ƙalatun ulama mafi yawanci a yaran da aka sani a ce ƙalatun ulama kun gane ko qalul ulama kun gane ko a ce zahabal musulmuna ba a ce ya zahabunan musulmuna ba cewa ake zahabar musulmuna shi fi'ilin ya zama mufradi amma masu aikata fa'ilin ba shi ne asali a larabci to amma akwai yaran akaluni albaragis maimakon a ce akalatni albaragisu ko akal albaragisu akalan albaragisu ko akalatni albaragisu shine aka sani to aka ce akaluni albaragis shine gashi ga hujja hujja ya na yuqul malaikatu da waka ce me ya ta'aqabu malaikatu ko ta'aqabatil ta ta'aqabatil malaikatu shi wannan yaran ya halatta kun gane ko mala'iku suna canjin duti cikin ku mala'ikatun bil laili akwai masu aikin dare cikin mala'iku, wa mala'ikatun bin nahari akwai masu aikin rana amma dukan sukan haɗu da na aikin sabon da na aikin yamma duk sukan haɗu lokacin sallar la'asar da lokacin sallar asuba to duk wanda zai kwana da lokacin sallar la'asar yayi za su koma mun gane wanda zai kwana da mu za su ba sai yaushe wanda suka wani da mu kai wanda da asuba ne suka karɓa aiki sun la'asar za su kowa la'asar duk su za su sako yaushe za su koma da asuba yasa suke haduwa da masu kwana wanda za su tafi da asuba da masu yini wanda za su da asuba sai a haɗu lokacin da an yini din suka kai la'asar mala'iku suna canjin duti da la'asar a lokacin kuma za a samu wasu suna sakowa kun gane ko? Okay. فيسألهم وهو أعلم به to in sun koma wajen Allah sai Allah ya tambaye su alhalin duk abin da zai tambaye su ya fi su sani ya kuka bar na sai su ce mun ba su suna sallah da muka je ma mun cimma suna sallah da muka je mu masu aikin yi ne mun cimma suna asuba kun gane ko da za mu baro mu masu aikin kwana mun baro suna asuba sanda za mu je mu masu aikin kwana mun ci suna la'asar da za mu baro mu masu aikin yini mun baro suna a la'asar da Allah kun gane mu je وحدثني المالك عن هشام بن قوة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. daga Aisha tar manzo Allah sallallahu alaihi wa Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na. Rasulullahi sallallahu alaihi wa lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gane ko ya ce qulu ababakr ko ke cewa Aisha ku umarci Abubakar yawa mutane sallah Aisha ita ce lallai Abubakar ya wa aikin Allah in yi tsaya inda kake tsayawa ba zai iya ciyar da mutane karatu ba saboda kukan shi mutum ne mai rauni abinda za a yi ka umarci umar yawan mutane sallah ma'aiki Allah ya cewa aisha ki umarci abubakar na ce ya je yawa mutane limanci tun da niman da lafiya aisha ta kara cewa sai na je na kira hausa tun da je ki ce ma je wajen maza Allah ki ce masa ke ma ki faɗa mashi yadda na faɗa mai ɗazu ki ce masa shi abubakar babana in ya tsaya a inda ka tsaya ba zai ciyar da mutane ba saboda kuka da haka ni hafta ina baka shawara mai kuka sa baka to ka sa umar wana yawa mutane sallah hafsa to ya kaje cikin ma'aikin Allah sai mushi wannan magana to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce kai ku mata dai da kuke ganin ku nan kun yi kama da ƴan uwan annabi Yusuf wajen makirci kaga ya uwan annabi Yusuf bai suka mashi wa ja'u ala qamisihi bi damin kadibi an gane ko bi damin eh kadibi kaga makirci ne a suka shirya masa to ku mata kuna da me kuma kuna da makirci mu je ku ci ta abubakar yawa mutane sallah sai hafsatu ta ce wa aisha kai ki aisha mafi yawancin shawarar da kika da shi sai kin jawon wallahi mafi yawanci muna zaune da ke amma in kika bani shawara duk shawaran ki inda ba na sai in ga ba alheri ba ne sai na kin jawon shi kin je wajen ma'aikin Allah dan karaman wata magana ya ce min ku je kuna da hali irin na yan uwan annabi Yusuf suka zo suka kalallan baban baban su ko cewa ya ba su dan uwansu je za a yi wasa za a yi kaza za a yi kun gane to don me yasa za ki zo ki kawo min abin da kin san ba za a samu fita ba ita kuma a jami'a za ta ke wannan zalla zalla ba ta san abu da yare wanci nauyi ne ba ta san ba wanda ya dauka na ba. kun gane to ka sa akwai wahala a kabar kun gane ko dan adam ba ka iya wai je وحدثني عن مالك eh. بن شهاب عن عقاد بن يزيد الليث عن عبيد الله بن عدي بن الربيع أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا الناس أتكي جاءه رجل فصار sai wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah sai yawan annaba raɗa ya faɗa ma'aikin Allah sirri suka yi sirri da annabi. Ba wanda ya san me ya faɗa annaba da sirri. sai da annabi ya fito ɓalo-ɓalo ya faɗa abin da mutum ya faɗa masa ashe wannan mutum yana neman izinin ma'aikin Allah ne kan annabi ya bashi dama ya kashe wani mutum cikin munafukai sai annabi sun zama ya ce lokacin da ya bayyana wannan zance da ake faɗa ba ya ce wannan wanda kake cewa ba ka izini ka je ka kashe shin bai yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba shin bai yadda ni dan sakon Allah ne ba sai wannan mutum yadda yake neman izini ya ce kwarai ya yarda ya yarda kan a zahiri sai dai kuma wannan yarda ta ita banza ce bai wani shaida a cikin zuciyarsa ba iyakar da waki sai an da ya ce ba ka ga yana sallah ba ya ce to na daidai yana ta karo yana yana yana ta karo da goshi kawai kamar yana sallah amma kai yar to lai ka san bai da sallah ba na biki ina wata sallah gare shi sai an nasarwa ya ce waɗannan su Allah ya hana ni yake shi Allah ya tabbata su da halin su na kai ina yake su inda su za su wannan za su yi na kai su a baila muje wa haddathani al malik eh an sayyid ibn aslama eh an afa ibn yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce allahumma la taj'al ya Allah kakka yadda kabari na gunkin da ake bautawa fushin Allah ya tsananta akan waɗansu jama'a wanda suka riki kaburburan annabansu a matsayin masallaci وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الانصاري ان قتبه بن مالك kana ya ummu qawmuhu wa kuwa. a'ma kutubatu bin Mali yana mutane shi limanci alhalin yana bakahu wa annahu kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to sai wata rana yazo wajen ma'aikin Allah ya ce masa inna atakunu kullu matu wani lokaci aka samu tsananin duhu shine zulmatu na wal kuma ga ruwan sama ne wasailu sannan ga ga ike ruwa yi ruwa ya rigawa ruwa ya hanyoyi yana jan jama'a me ya shaidu eh? shaidu ruwa ne ke wuce wata na ruwa eh, ba ya ja wani ake ruwan sama da eh? ake ruwan sama a ciki ya a wani da sai ya ba ba haka kawai akan hanya ya ke gida a cikin ruwan ke karfi a ciki da ya ɗibe shi ya ɗibe shi kawai sai sai na kwalfati da shi da mai yaro a birnin can da ruwan ya ingide shi zai raba tsakanin shi da babar ɗin ya dinga jan shi ya dinga jan shi gefe karfe mutu babar ɗan ta aka ya kasu zuwa kusan kuɗi ruwa ta ɗan wannan shi ne tsayi ba kawo ya zo wajen annan sama ce ga bara bakin tudu an gane ga wannan ana ruwan sama abu na rawa kuma ga tsayi hanyoyin sun cika da ruwa hanyoyin sun riga sun cika da mai ina cikin tafiya ruwan nan zai iya kare ni ya dani to me zai faru kuma ni mutum ne da aka haife ni da makanta me zare bambanci tsakanin al'ama wa zare al-zare shi ne wanda aka haifa da makanta al'ama kuma wanda ya makarce daga baya ga da an ce haza rajulun barirun wannan mutum da makantan shi aka haife shi can da yake bai taba ganin duniya ba kun gane ko wanda ko ya ga duniya daga baya da da nan da shi ya ama makawo bakan cewa ya daga baya sai ce ku je karatu haka ku sani ya rasulullahi sallallahu ya ce to yanzu ya ma'aikin Allah ka gane ni inda nake ba ban taɓa ganin duniya ba ni zariri ne na iya yin sallah na a gida ba sai na zo masallaci ba a halin ruwa da duhu da igiyar ruwa a kan hanya hmm? a a yace fa ya rasulullah ka zo gidana fi fi ka taho gida na kai man sallah kanan a wani wuri attakidu musallan daga ranar da ka zo kurin ka shafa an kai sallah a wurin to ni ma sai ɗauki wurin a matsayin masallaci duka sallah na a wurin to annabi ya zo har gidan wannan mutum sai ya ce daidai ina kake so in je in baka sallah wannan mutum ya nuna ma'aikin Allah wani wuri a gida annabi ya salla ko san bakawa ko ko Ba ka ji ba ko na tabbatar maka a kowace shekara ashirin da ya gasa wani yanzu da shekara ba ban ya dole ka ba wani wallahi hannu kuna yin hannu haka ba ne ci cewa da saboda in Allah ya dauke ni'imar ta tafiyo to sai bayar da wannan ni'ima ɗin hannu da basira kullum Allah ya dauke ni'ima a wani wuri sai bayar da ita kuma ko ba a ganin wasu gura ko zai ga suna da bala'in kwakwalwa Allah yana transfer wata ni'ima zuwa wata sai ya tara ta a wuri in ba ka da ni'ima ta gari ko wani abu sai Allah ya tara maka ta kwakwalwa mu je وحدثني عن مالك قري هكا عن عباد بن سعيد قري عن حمد هكا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي هكا أن الزوايا يجري في البناء وصلى الله عليه وسلم shine kwandara san je shi kaza tun da kina kallon gaba wani al-ihdar jirinda an ya dauki da ya gaba ta sama ya dora ɗaya. A kwanta haka kawai kun gane ka dora ɗaya a mai a ɗaya kuma kai rigingina haka kun gane da kyau na biyar a irin wannan kwanciya sai kwanta haka ta rigingina ya dauki kawai gina ya dora a mai a daya sai ce وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن

ya ce ka zo masallaci yawa to haka wanda hali da ruzur ta yi wace gidan su kawai da nisa kuma hanyar na tsakanin dutse dutse sai ce kana jin kira sallah ka zo shi kuma wannan gara gawa ga kaza halaka ce ga lokaci ya ka ce aka je gidan shi aka yi mashi abin ga kuma yadda za ka haɗa tsakanin wannan da wancan wannan ɗin ba an ce gaba ɗaya ɗauke mashi mai zuwan sallar ba sai inda duhun ne da ruwan amma da rani ba ko da damunan ko ba a ruwan ba ina zai zo shi ko wancan gaba ɗaya da rani ne kawai ya yi uzurin cewa hanyar ce ba su da fadi suna tsakanin mutu. da aka a ɗauke mushi ne da zuwa masallaci gaba ɗaya annabi ce kana kana cikin sallah shi ko wannan uzuri ne in ta taso ga duhu ga ruwan sama ga igiya to igiyar ruwa mai can mutum ya ce to ka iya sallar ka gida sai ya zo ya mashi kun gane ko to ka je shi wancan ba a ɗan ya nemi a ɗauke ne gaba ɗaya rani da damuna kai zo matsalaci shi yasa ba a ɗauke masa ba shi ko wannan ya nemi a ɗauke masa ne yayin lallura ko ba kawo ba ga tuhu ga ruwan sama ga kaza ba ma cewa ke alazar nufin rihal ba ya ce ga tuhu ga ruwan sama ga mamakon ruwa to in haka ya faru tuhun da ruwan saman nan nuna man inda zan zalla a gida kai da ba makawo ba inda zuwan zaruwan zaman a ina kake sallah ka gane to haka wannan uzuri ne na ji da ma kowanne an mashi wannan uzurin kai shi ko wancan ba ruwan sama ba kun ya ce na zuwa daga mashi kafa ya ta yi da yi a kiran sallaci ne shi makawo ne aka ce ya zo kun gane mu je kwarai kwarai قال للإنسان إنك في زمن كثير to ga wani hadisi ba ya ce kai kana wani zamani ne in dai wanda suka iya karanta karatu ne in na kafi zamanin ijaza dan mas'ud ya ce ma wani mutum na kafi zamanin kasirin hau a zamanin nan namu mu na sahabbai masu fahimtar addini hau cikin mu musa bai suna da yawa dalilin ƙura'u amma masu karatu rara rara tarin karatu ba fahimta ba su da yawa tsarin karatun da ba a fahimci me a karanta ba ba su da yawa in kana neman tirela tirela to za ka samu na buka hagu. ba yawan karatu duk gadon zan karatu amma dai akwai fahimtar abin zamanin akwai ke a zamanin da kai kake rayuwa kai tabi'i ne sahabi ana kiyaye iyakokin ƙur'ani, inda ƙur'ani ya ce ka ayi ba ayi inda ya ce ayi ane kun gane wato zayyaku ana kiyaye ana kiyaye iyakokin qur'ani amma ka za a karanta qur'ani wani lokaci akan akan kan Allah ta rabu ba wani zabi ne ke karatu qur'ani ba bambanci tsakanin sawun da sirrin ba ci da bambanci wani wani zayin zalun wane ne duk ba su bambanci wani lokaci ana kiyaye aiki ake kiyaye hududul qur'ani ka ayi kaza qur'ani ya hana wala yatu ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan to wannan aya su sahabbai sukan kiyaye abin da ta karanta ta hana ta hana kulma cin naman mutane ko to ba za su ci naman mutane ba amma suka zama karatu kuma ta da yaka duniya zo ce ah, menene ya bar bayan ne da kawo a'a wala yaktab ba'dukum ba'dan to ka tabewa ka da ya so ce wala yaktab ba'dukum wala yaktab ba'dukum ba'dan ayushibbu ahadukum an ya'kula rahma akhihi ba zai ce an iya ya'kula a akhihi ba kaga bai yi digami ba ya sanke a harfan nan ne ya sanke ya shi da yawa sahabbai suna karanta qur'ani ba ta juyi da yawansu ba wani tajwidi ba wani ba wani idgami wani kalkala su kura kalkala wani sifatul huruf kharijul huruf wa ne ne wa ne ne duk da zuwa kan da zai wadi shi ko ban abin da suka sa wa gaba shine ne ya za ka ji da ya ce da jirgin ma ba wajibi ba ne. inda dai to ka tsaya karanta Qur'ani ka bi da harufan Qur'ani da za ka iya amma a ce maka wannan gizahari nan gizahari nan kalkala nan wane ne nan nan nan ikilafi duk wannan an so a yi an ne an so a yi wannan da gaji na cewa mallam yi jawidul a asimu to me wuce shi wanda bai yi tajwidi ba ya yi laifi in an ce kuma tajwidi ne fitar da irin waɗannan haƙoƙin na da jami'i? da ikilali da sauransu a takaice ana so kowa ya koyi tajwidi ya iya kuma kada kai amma ba shi ne abu mafi mahimmanci a ƙur'ani ba amma shi ne kiyaye mai da shi Abdullah masu ya ce mu ana zamanin mu na sahabbai ku kalla nan duka babu fi hududul ƙur'ani. ana kiyaye haddukan ƙur'ani. me yi haddukan eh? hmm? hukunce hukunce in Allah ya ce a yi suna yi sun ce a bari suna bari ba za su ga ana cewa ba bayan ya ce wala ta kulo amwalakum bainakum bil batil kun gane ko wala ta kulo riban adafan mudha'afa kan ku ci riba to ba ka ci an gane da kyau amma kuma wato dai kyau ruku a zamanin mu na sabai ana fasuwar tsohon harfan qur'ani wajen karantawa kun gane yana nuna maka akwai wanda su kware ba ke to zamanin mu na sahabbai mu ban mabarata a cikin mu da yan maula da yan tumasanci ba su da yawa masu son kyauta da sadaka kuma suna da yawa masu son a ba su ba su da yawa masu son su bayar sun yi yawa tun wanda ya samu su yake bi ba ya baya su kuma son su karɓa ba su da yawa da aka sai ka zo ka fito da kuɗi kai ta jau ya gada neman wa za ka ba hmm, ga kaya ta ɗibo abin ba ko ta kun mace mutu da yin wani da a kasu na bara na garaka baya so baya so balle kuma ya zo roke ka masu roƙo ka kalli ƙur'ani bai na faɗa mana cewa hatta alu sufa ya hasulu gubul jahilu abduniya min al-ta'affuf la yasaluna Allah ilhafa sahabbai ba suna kan doki sai afkan mutum dokin mai sauri sai ya faɗi ga wani kusa da wurin ba zai ce ɗan tsohon ba sai sauka ya ɗan kwaɗe shi don ƙyaman ya roƙi wani ya roƙi wani Allah mun gane ko ya ce to mu a zamaninmu nan masu roƙo ba su da yawa musu a mu je to a zamaninmu mun gane ko ana tsawaita sallah kuna ji mu kafin aka zo za a zalla muna zalla ne na sosai musa haɓai da tuta da ai kun mun zo za a yi sallah akan baje a duka ai mun karanta surorin da suke to wai ka surunan al-khutba amma kana zan da aka riba mun ba da lokaci mu da an zo maganar wa'azi ko a zan kasa ko talakta ko akan khutba dan maganar kaɗan ne ku ji tsoron Allah shikenan zai a zauna ya isa ba sai an ta jan hadisi wanda ya inganta wanda ya baki fanta karanta mujallaji na gaba duk ana yi a gaban a awowi ana wa'azi da mu ba haka an tsantsani ne wa'azin da muke sai tsabagen aiki sabai na kai wa'azin minti goma to sai a sai yi aikin awa goma kun gane da kyau wa'azin su kaɗan ne shine yuqassiruna al-khutba khutba shine bayani da zaka rika mutane akan wani abu ka zabarar da su ko ka tsoratar da su wajen zabararwa ko tsoratarwa ka kaɗan sahabbai suke ji tsabagen aiki mun gani yasa in aka ce ka ɗauko bikin bikin na zaɓa annabi an baka aiki su bikin din suka ɗan ya kaɗan yi zaune zo ɗin ɗaya a shekara ya isa aiki aiki maɗishi mun gani to bari ku ji za ku ji kishi haka yana lauje to su kam yubattuna a amalakum aikinsu yakan bayyana kabala a hawa inin kafin abin da ke cikin zuciyarsu an gane aikin yakan fara bayyana aiki yake nuna abin da ke cikin zuciyarsu ba faɗa a baki ba kun ji hoton sahabbai su sahabbai ba zuwa suke ka a hawa abin da ke cikin ranka an gane ko su aiki ne yake fuskantar da abin da ke cikin mai su aiki kawai to ga wani zamanin kuma da za a zuwa ba nan gaban da za ɗan masu wani zamani zai zo wa jama'a masu fikiyo su kaɗan ne kaɗa cikinsu masu fikiyo kaɗan ne a inda makaranta ne wane ya haddace makaranta za ta yaya ɗari makaranta za ta yaya arba'in da tafsiri makaranta za ta yaya ɗari da kala kun gane ko ko haka ɗari duk ba su kai shekara ta biyar biyar ko shekara ta tara su ɗari haka za ka ji aiki ɗaya ya farra amma masu bikin ba kalilun buga ha kasirin kwarkwara mhm. in dai maganan kiyaye harfan ƙur'ani ne kiyaye harfan ƙur'ani akwai ba kiyaye harfan ƙur'ani sai ka ji wata shi shawarar da ta ke gida ana wani bito mana yau haka ba ka ji tafsiri da fa ba kun gane akwai kiyaye harufa a wannan zamani amma wajen aiki an tashi inda ya karatu ne da dalili da kalkala kura da kalkala kura da idigani muka tsari mai bi muka jani sai yi duk akwai idigamomi kala kala duk akwai kalkaloli kala kala duk akwai duk akwai gunna komi akwai akwai madda akwai madda akwai su kala kala to amma da an zo batun aiki ana canja a aiki ba aiki hmm. mabarata ga nan a gidan suna da gidan biki da wajen daura aure da kofan abin gada masu bara da masu roƙo ba sunan da yawa mai bayarwa kuma kaɗan nan na wala mai bakan dabiya ya ce mare shi a azarta shi da da ruwa mare shi a azarta shi da roƙo mai shi kuma azarta shi da ruwa kaga ya ce za a samu da yi mai shi bai so ya bayar mare shi kuma ya kasa kana su ko sahabbai mai shi so yake bayar mare shi kuma baya ba bukatar yau kun gane hmm? a wannan zamani in ya zo sai a zai a yi wa'azi na awa uku a awa sai a yi na kwana a dora a yi da safe a yi da daddare sai an kusa kwana sai a kai sha biyu ana yi don wajen bakwai da dare in gari ya waye a dasa duk wa'azi ne ake ana ta hudu ba ana caji an gane so. amma da an zo sallah ba wa na salah yan sallan duka da in na haɗe na ake yin kun gane to su magana in dai a baki ne ka ji irin na yan siyasan nan yanzu to mu manufanmu abin da ke cikin zuciyarmu shine duk titin nan mu gyara maku shine duk mu aiki kasa faɗan a hawa abun a hawa abun kafin aiki surutu ya fi mai ya fi aiki yawa mu je ƙwarai Hmm. a hmm. wannan ruwacin nan ruwa ku kiyaye ta kusa alama ku je ku wancan ruwa da aka dan musu kusa mata alama hawa ga albani yana ji da ita yana yawan kawo ta aurare malam Muhammad na su ya albani ko an kiyamar maza ta yi karanta za ganta an gane ko so da aka ruwa ce mai kyau kuma sai mana wa'azi Allah ya ba mu ikon kwaikwayon sako mu je labari ya zo mani cewa abu na farko da za a fara kallo cikin ayyukan bayi ita ce sallah in aka karbi sallan bawa to da ita za a auna duk abin da ya rage ayyukansa in ba a karbi sallan shi ba ba za ma a kalli sauran ba kawai mun gane kullum aka zo aka yi maka sabon sallah a kasha to sauran aka za a yi kawai sabon ya sai a ta maka arusi a aljanna in ku aka bincika sallah a aka cin akwai matsala to duk sauran aikin ba za ma ɗauki fayil ɗin zakka da sauran ibadu ba ya sa mu kula da sallah mu je da Allah kuna gane karatun nan ko koyi kawai na ji faɗa muku a jiya so muke mai sauri tal kuma alal aqall da mai da fahimta alal akalla a rika gane larabcin abin da inda abin ya dosa ba zai an abi Ana aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam na anna aqan eh kana ahabbu al-amal ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yakunu alaihi aikin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fi so shine wanda mai wannan aiki zai dawwama akai kun gane ko kanka fara ka bari وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أنه بلغه عن عامر بن سعد بن عبد عن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه قال كان رجلان أقوان yan wasu yan uwa guda biyu sai ɗaya mutu kafin ɗaya da kwana arba'in sai aka zo su biyan duk sun mutu amma ɗaya ya riga ɗaya mutuwa da kwana arba'in to sai aka zo ana faɗin falalan wanda ya fara mutuwan an gane a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce akharu ashe ɗayan ma shi na biyan wanda bayan kwana arba'in ɗayan ya rasu shi ma ashe ba musulmi ba ne a daga tuna ta faɗin alkhairin na farko ba ku faɗin alkhairin na biyu suka ce shi ma musulmi ne shi ma ba laifi to ya ba yake Allah duk da baka ji mun faɗe shi ba amma na ba laifi shi ma na biyan sai an dar sama ya ce shin kun san inda sallar ce ta kai shi kuwa sallar da yake kula da ita kafin ya mutu kun san matsayin da ta dora shi ko yanzu a lahira ku sani misalin sallah yadda ka san misalin kogi ne cike kogin da ke cike da ruwa shine gamrin na harin gamrin kogin da yake cike da me na harun gamrun na an wato an naharu al gamru annan nahara gamra kun gane ko to nan ya zo tifa wani wasu ne ka matsali harin mazafin wa mazafin ilayhi gamrin kun gane da ke wato kaman kogin da yake kafal shine gam Hmm? Abin ne daɗi, in ka ji an ce abu shi ne ruwa mai daɗi a baki, ba mai zazzi ba. To ruwan nan ga shi a ƙofar ɗakin ɗaya Kullum mutum yana shiga ya min kayan an ce ta hama ka kutsa cikin abu ka fada cikin shi ballan ƙasa hamal ba. al hamu kutsawa cikin abu da fadawa cikin shi ga kogi a kofar ɗakinka kullum sai ka zo a guje ka tundun ka faɗa ka jijjiga ciki ka wanke ciki. a ciki muje kullum mutum yana haka so biyar Indan Allah akwai wani annaki yan datti da zai addarnu ina irin kazamai da za su gabata wanka nan naka ga me ake ce mishi annaki ta datti ta me ta datti annaki da ta za a ganta mun gane ko ita ce ake ce mata darnu a larabci annaki an gane ko ita ce me darnu Ko wannan mutum kana ganin zai darnu zai zauna a jikin shi akwai wani annakiya da zai yi nabi ya ce ba ku san inda sallah ta kai shi ba wato mu gode wa Allah sallan nan da aka bamu kullum muna yi tana wanke mana zunubi kaga ba zunubin mu ba zai zauna ba haka haka wato a ta'ubin ya sa ya kasance in wasu masu siye da siyarwa a masallaci ya zai wuce ta gaban shi sai kira wannan ɗan kasuwa da yake zo yana ciniki a masallaci zai tambaye shi me me kake dauke da shi me kuma kake so in ɗan kasuwan na ya ba shi labari so yake siyar da kayan a masallaci sai ya ce su yake duniya tafi kasuwan duniya tafi kasuwan tudun wada tafi kasuwan duniya ta tudun wada ko ta sabon gari ko ta an ko ta nan masallaci kasuwar lahira kakka zo mana kasuwar lahira kana sayar mana da wani abu da ake sayarwa a kasuwar lahira kun gane yasa ba a ciniki ko siye ko sayarwa a masallaci mu je hmm. hmm. Umar ɗan Hatsari ya gina haraba, kun san haraba shine rihaba, can filin da ake a wajen masallaci ya gina. ana kiran shi butaiha sunan wannan haraba ya ba ya so sai a yi kafa da masallacin zaiha ba fili ne a wajen masallaci ana kiran shi butaiha umar dan hatsaf ya ce duk wani wanda yake sanye wani abu na wasa ko yana sanye wani abu na rera waka ko yana so ya daga sauti to ya je wancan rahaba ko wanda zai ɗanyi wani wasa wanda ya halatta kamar ɗan guje-guje wanda yake tun ma'aikin Allah na nan da rai akwai mutanen habashin sukan zo cikin masallaci ce wasa Aisha tana kallo ai kun gane wannan hadisin ko to wanda da yake son ya irin wannan ya koma harawa masallaci an gane wanda yake son ya yi waka kun san akwai lokacin da Abdullahi dan Rawaha a cikin masallaci yana waka sai ga Umar ya zo ya zare mashi an gane akwai wata dan rawa ko kuma hasan dan a san dan sabit shi ai, ina rerawa alhalin wa fihi man huwa khairun minka an gane wata dan rawa ko da aka ne sai ta ce bitabi shi ko hasan dan sabit yace ba zai bari ba ina rerawa hakan a masallacin nan alhalin a cikin sa akwai me an huwa khairun minka an gane ko to kuma yace da zo dukku ta ba raba mu je babu jami'i babun da zai magana dangane da duk abin da ya tattaro batun sallah eh. Eh. Eh. wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam mutanen mutumin najar ne kan shi butu-butu shine sa'irar ra'an kan shi butu-butu ba ke tace kai ba buji-buji ne sa'irin ra'as kan shi biji-biji mai sa'irin ra'as buji-buji ana jin fuffukan sautin shi a ba ba a fahimta abin da yake fada shi ne fuffukan sauti da wuce sauti ga dai murya kana ce amma ba ka fahimtar me ake fada yanda ka san ka kunna rediyo wani lokaci ko ba batir ko ko da iska ko tashan da watsala sai ka ji ga dai murya kana ji amma baka fahimtar me me ake faɗa shine da wuyi soft ka rika jin alaman sauti amma ba a fahimtar hakikanin sakon da mai magana yake faɗa har sai da mutumin ya matso kusa ashe mutumin nan yana tambaya ne game da musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace masa salloli ne guda biyar ana yin su da yini da daddare tsakanin yini da dare gaba ɗaya guda biyar ne wannan mutum ya ce banda sallolin guda biyar asuba zuwa isha akwai wasu wanda Allah ya ce babu sai fa in ta tsawuyi za ka yi nafila sai annabi ma ya ce masa to bayan sallah sai azumin watan ramadan wannan ba kauyen mutumi ya ce shan in na salatu azumin watan ramadan na wata so ɗaya a shekara a wasu azumukan da Allah ya wata dora man annabi ya ce ba wata ba wani azumi da dole sai fa za ka yi nafila da tsawuki za ka yi ta nafila to sai ma'aikin Allah ya faɗi zakka ya ce to yanzu zakan nan da aka ce in fitar so ɗaya a shekara in na fitar a kowata, da Allah ya dora min ya wajabta ta annabi ya ce a'a sai fa zakkan sadaka kawai ta nafila wannan mutum kawai juya ya tafi abin shi yana cewa na rantsi da Allah ba zan ƙara kan waɗannan farallai da ya bani ba kuma ba zan rage ba Nabi sun zama a ya kalli zabansa ya ce mutumin nan ya ce nasara ya dace in gaskiya ya fada in dai zai iya kiyaye farallan ba zai tozartar da su ba su kai shi aljanna ba ma sai ka da fulfuli ba to ballanta na bi doni na fulfuli ma in baka yi so ba ka tsaya ma farallai ka kiyaye za su iya kai ka aljanna to balle bidiyoyi ana son karɓa da na fulfuli Mun gane ko amma dai ba bai da amuje حدثني عن مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قاتل yana yin kitso yana kulli a ƙeyar ɗayan in ya yi bacci sai ya mashi kitso uku ɗaya a ƙeyar sandanan ɗaya a nan ƙeya ɗaya a nan ɗaya a nan kulli uku in yi bacci in yi kowane kulli ɗaya kowane kullin kitso ɗaya kun gane ko ya tribu makana kulli uku da te a wajen kowane kulli kun gane da kyau sai ya ce kaga ya tribu a nan ya kulu a wajen kowane kulli sai ya ce alaika lailun tsawilun ga dare nan gaban ka mai tsawo tsaya ka shafke baccin ka kawai kakai wata wata na harkut ki bacci an gane ko shi ne kai mai kai bacci ba in sai kaza in mutum ya barka sai ya zikirin Allah da zai barka kun gane in kai zikirin barka daga bacci ne me eh ba ku zan alhamdulillahi lati a yana ba da ma ba ilaihi in kai wannan in hallat ku kuda to kulli daya cikin kullu kullu kullu zai su me sai warware guje fa in ta wabba in mutum ya ɗayan kullun sai warware in ya salla ta sai warware sai mutum ya waye gari yana jin nishadi a sai ga yana samun kwanciyar hankali in ba haka ba kuwa ya farka da da kullun da uku sai ya farka da kuncin zuciya mai kasala ba nishadi ta da shi to wani littafi da zai magana dangane da harkar idi guda biyu ko idan sallan layya da na sallan azumi babu fi babin da zai magana dangane da wato idin nan guda biyu babu la'amali, fi gasalil yadai fi gasalil fi gusalil idaini babin da zai nuna yadda ake wankan idi guda biyu wanne da'i kuma zai magana dangane da kiran sallah fi a cikin su wal iqama mai hukuncin kiran sallah idi din nan sannan mai hukuncin ikama? babin da zai mana magana akai

tun zamanin ma'aikin Allah har yau a zamanin maroyaci ala malikun ya ce wa tilka sunnatul lati la ikhtilafa inda na, ita ce sunnar da ba ne a wurin mu ba a kira sallah ba a yi kama, kun gane ko mu je kwarai yana wanka a ranar idin azumi kafin yadda masallacin idi babin da zai magana a kan cewa an yi umarni a fara yin sallah ne kafin wasu ba a sal a idi dukkan nan guda biyu kwarai haka haka haka haka manzo Allah sun sama ya kasance yana yin sallah a ranar ƙaramar sallah da babban

sai ya juya ya mutane hudu ba sai ya ce waɗannan ranakun guda biyu dukkan nan namu ma'aikin Allah na ajiye a cikinsu a ranar yawmu fitrikum ranar idinku na azumi min siyadikum ranar da kuka sha ruwa daga azuminku ɗayan ranar kuma ita ce ranar da kuke cin abin da kuka yanka na layya abu ubaidin ya ce ko wata rana sai na je idi tare da usman ɗan affan sai usman ɗan affan ya zo yi mana sallah sai ya juya ya mana hudu ba ya ce idi biyu sun haɗu maku a yau faman haɓɓa min a faman a ahabba min to duk waɗanda suka fito daga ƙauyaku mutanen tudun madina tudun madina yankin tudu yan ƙauyaku yan nesa mun gane ko duk wanda suka zo aka yi idi da su a yau to wanda yake so ya jira zuwa ɗagawan hantsi a juma'a da shi to ya jira zuwa rana a juma'a da shi duk wanda yake so ya koma ƙauyensu faƙada azintu lahu ne masa izini an gane ko ne me kace azantu lahu na sanar da shi azintu lahu ne mai kenan ne mashi izini azantu lahu na sanar da shi kun gane ne masa me ne masa izini an gane ko wannan shine in yau yau ɗide da juma'a da sadu za ka rance ba sai kai yi ba in ka ba sai kai juma'a ba ko a duk kun sha ganin wannan kana mu je abu bai ko ubaidin ya ce to yanda na yi idi tare da sa usman bin affan to sai ga wata rana ma na je na halarci idi tare da aliyu bin abi talibin Ba a lokacin bukatu sun kewaye gidan Usman bin affan an gane ko ina kewaye gidan nan sun zanda suka kewaye gidan sun yi kwana da kwanaki sun kewaye gidan sun hana gida, sun hana gida. ko sun zagaye gidan shi a tsawon kwana sha biyar to a tsakankanin waɗannan ai akwai ranar akwai juma'a akwai idi sai juma'a sai idi ta faɗo a lokacin sun kewaye gidan bukatu daga basara daga ina ne su wanda a ƙarke dai suka yanka usman bin affan an gane ko to su waɗannan suna kewaye da gidan usman kuma ga da musulmi za su yi sallar idi ranar sallah har sallah kwanakin sallah tarin usman yana gida suna fara da shi kuma ya hana sahabbai su fito su kawo mishi da an gane ko kamar da kuka sani a tarihi so a takaice shine a lokacin da abin da ya ba Aliyu bin Abi Talib daman yin sallar Idi a Madina alhalin ba shine liman ba Usman bin Affan shine liman a matsayin shi na khalifa saboda a lokacin Usman bin Affan ɗan gogatu makiya azzalimai sun kewaye ina gidan shi dole ne a samu sa waye sa sai jama'a suka gabatar da Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu ya zo ya ma al'ummar musulmi sallar Idi kuma yana nan da rashi sai yana gidan shi a ina a kewaye shine wa usmanu mahsurun mun gane kaida mu je duk ya zo yi mana sallah ya juya abin ya juyo yi mana kutuba bayan kama sallah babu la'amri bil akli babin da zai yi umarni cewa lallai lallai a ci abinci kabala da gudu ila al'idi an gane kafin a je sallar idi an gane ko a ci abinci kafin a je sallar idi sallar idin na azumi mu je haka haka haka an ishaq bil qurwa an abi annahu kana ya'kul yawma kana ya'kul yawma

kafa a je masallaci maliku ya ce ni na ganin a sallar layya ka a haka a sallar layya a jira sai an dawo sai a ci daga abin layya kun gane ko mu je babu ma da a fitta ji wani a fi salatin wannan babun zai mana bayanin kabbar barin da ake a kwanakin idi da kuma yin karatu a sallar idi da yin karatu حدثني يحيى عن مالك عن سمرة بن سعيد القاضي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب فعل أبا واكب الليل عمر بن الخطاب يا تنبيه أبو واكب الليل ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم wasu surori ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wato a sallar layya da kuma da sallar idan layya da sallar idan azumi da ya ce wal ƙur'anin majiyar haraka farko waktarabatis batis, wan shaqqal kamar yana karanta wacce nan sura a raka'a ta biyu muje وحدثني المالك حكى عن حكى مولى عبد الله بن عمر حكى انه قال حكى شهدت ابي هريره sallar la'i sallar layya idin layya da kuma idin azumi tare da Abu Huraira a kabbara ta farko sai na ga yayi kabbar bari a raka ta farko yayi kabbar bari bakwai kafin ya fara karatu a raka ta biyu kuma ya bari biyar kafin ya fara karatu duka a kabbar bari nan da lima yake yi Allahu akbar Allahu akbar sai yayi bakwai ko mu jama'a ana so ku amsa a tsirce a raka'a ta farko yi bakwai a raka'a ta biyu yi biyar haka Abu da yake kuje ma maliku yake haka ne yake al'amarin haka yake a wurin mu a Madina mai bakwai a a farko mai biyar a ta biyu maliku fi rajulin wajadan nasa kadan sarafu min salati yawm al-eid dangane da mutumin da ya cimma jama'a sun sallama sallar su na idi suna dawowa gida to shi baya ganin wai wannan mutum da ya latti sai da aka yi sallama a gama sallar idi sai ya zo to shi baya ganin wannan mutum wai ya ce bari ya rama sallar a filin idi kuma imam maliku baya ganin wajibi ne wannan mutum ya rama sallar shi a gida ko dole wai a ce wai sai ya rama a filin idi ko dole sai ya rama a gida ma maliku baya ganin haka amma kuma da a ce zai yi sallah ɗin a nan filin idin ya ce bari ya rankon abin da ta kubuce mashi na idi ko ya ce bari ya biya abin da ya kubuce mashi na idi ɗin na sallar idi a gidansa kuma maliku ya ce ba komi amma dai ba dole ba ne in baka sami idi ba ba dole ne karama ba sai dai in karama kuma ba ku akwai wanda bai gane ba mu je haka ne wato mutum zai yi kabbara bakwai a raka a farko kafin ya fara karatun fatiha da sura amma a raka a cikin kuma sai ya kabbar bari guda biyar kabar kira'a kafin kira'a babu tarkin salati qabla al-idayn wa ba'dahu babun da zai magana dangane da barin yin sallah kafin ai sallar idi da kuma bayan sallar idi dani hadathani yahya an malik an nafi an abdullah ibn umar lam yakun yusalli yawm al-fitr qabla as-salati abdullah ibn umar ya kasance baya yin wata sallar nafila kafin a tsada idi kuma kaka bayan an gama idin baya nafila

Eh, eh, a'a zai iya yin sallan walha amma ba zai yi da manufan wata nafila ce ta idi ba ba a ma idi nafila kafin ita ko bayanta amma zai iya sallan walha eh, a filin idon ko an da bayan an dawo da gida duk ba a yi in dai ka ce musamman wata nafila ce da ke da alaƙa da sallar idi ba za a yi ba sai dai sallan walha wanda wanda ya saba yana iya iya yi babu salati babu babun da zai magana kan cewa an maka rangwami ka iya yin kai sallar nafila din kafin ai idi din ko kuma bayan idin Ayi rangwami da ta an hana yanzu an zo an yi rangwami حدثني يحيى عن مالك eh. عن عبد الرحمن بن baban shi alƙasim yana yin sallah kafin ya tafi musalla sai ya raka a hudu a gida kafin ya tafi ya kasance yana yin sallah a ranar idan azumi kafin a tada sallah a musallaci. Eh, sai a alulawa to muna ji walhani ake yi kawai amma waɗannan sallolin in kun lura ɗan turoto su ne da wasu magabata ba da wasu da ma'aikin Allah ba ne zancen da ya fi inganci idi ba a yin nafila kafin ita ko bayan ta ba a yi mu je babu liman ya buga sammako ita masallacin idi sannan kai kuma kai mai sallah ko da ka kama sallah in ka jira liman ko an sallama sallah ka jira liman ya hutu ba a gaba ya malam ya ya ba mu labari ya ce maliku ya ce sunnar da ta gudana a wajen mu wacce ba ne wajen duk malaman madina dangane da lokacin da ake yin sallar idin azumi da sallar idin layya liman zai fito daga gidansa zai tsaya kimanta gwargwadon gwargwadon yadda in ya fara tafiya daga gida kafin ya karasa masallaci ko yana karasa a masallaci lokacin sallaye. Sun gari haka ake yi wa a madina liman zai kirka a ce minti talatin zai kai kuma lokacin sallar zai ci kuma minti talatin to zai fara tafiya zai zama yana zuwa lokacin sallah a tare sallah kan ne mai je ka zama a masallacin gidi. kar kuma jama'a bai ta zama suna jiran shi lokaci yayi a aka ce limin ya kimanta mu je hmm. an tambayi ma maliku dangane da wani mutum da ya sallata da liman zai iya juyawa ya koma gida a ɗin shi kafin ya ji hudu ba ya ce ba zai juya ba har sai liman ya juya ya gama yin hudu ba ha lokacin sallah ta yi shine halla ya hulu ya faɗo yana faɗo a lokacin sallah ta faɗo ma'ana lokacin sallah ya yi in gane to sai mun da zai mu ci za su da Thank you. ƙarfe biyu za mu dawo mace ba ƙarfe a